Shek Ismail, bismillah kana da minti ashirin. Eh, Shek Ismail kana da minti ashirin. Me ya faru tsakanin gado na na Fadima da Sayyidina Abubakar? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله دائمة على أعدائهم مقلة الشموس والأعمار والذكور والعافيات أما بعد أيها المستمعون العزيز الكرام المستمعون والزينبيات أقدم إليكم طريق الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar a cikin abin da ya gabata a wata gajeren tattaunawa da na yi tare da yankin game da sha'anin abin da ya shafi gadon Fatima Zahara salamun lahi alaiha da gona ta bada ta Fatima Zahara amincin Allah ya tabbata a kanta wadda na faɗa cewa ita wannan matsala wata matsala ce wadda mutum biya addinin ba su saba ba cewa ta faru wa hukuma ta wancan zamani sun hana gado ga diyar annabi rahama muhammad mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tarawa da gudawa akwai gonar da Allah ya ba bani ma zahara salamun lahi alaiha wanda Allah ne ya bata wannan gonar har yau wannan gonar ta fada wadda duk da da yawa mutane na daukan gonar fada wadda ya gajero yan gona ce da ana iya rufewa da tsari amma a gida ne al'amari wani bayan daji ne wanda ya haɗa garuruwa wanda daga gari kaza zuwa gari za wani ma kan daji ne wanda yana ba da taiki taiki na da dino dubbai salamu alaikum da kima a wannan kuma salamu alaikum jira da zaka jira da zaki saya da saya da lokacin malam ismail na ga almajiranka sannan kuma da ka eh, na shi'a suna zana mini naga ga malam Umar wai ba su jin kai kyau da wayan ya matso gaban ka kadan ya so su jika naga suna zana wai ba su jin ka eh in yankuri wai wai wai da wai da wayan eh wai kan yankuri wayan ya zo gaban ka kadan gaskiya wai ba su jin ka da kyau maganar ba na waya bane ina aiki da bluetooth ne Oh, wai na aiki da Bluetooth ne jama'a. Okay, shau da ka cire Bluetooth ya so a yi magana da su ya so mu jika da ke yakuri. Ke yakuri shau cire cire Bluetooth mu gani yakuri. Na na tsaye da lokaci, na na tsaye da lokaci shi. Eh bismillah shau mu ji. Eh shau yakuri jawo fonin gaban ka, jawo wayan gaban ka Ya Yakuri shau bari waya ya zo gaban ka. eh eh muna jin ka shehu bismillah bismillah muna jin ka eh ita wannan gona daga cikin ya hikimomin da bayan babban daji ne wanda ya haɗa gari zuwa gari wadda asalin da sai yahudawan sai barate sannan kuma a cikin ta akwai bishiyoyin tsara goma sha ɗaya na dabino waɗanda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wa alihi da hannuwansa masu albarka ya tsaka su hmm. ya tuka su saboda haka makekiyar gona ce wadda kuma an amshe ta ne ko an kwace gonan ne saboda siyasa kamar abin da na faɗa mun kowa a wancan lokaci eh, da irin wannan lokaci da muke rayuwa idan kana takon saka da hukuma tana iya blocking eh, tana iya a akawun dinka ta yi musadarar zuciyanka bari ma na salamun a laiha ta yi saura daga zalunci ta yi kwasan hilafa ilahiyya ba ta yarda ba ba ta miƙa wuya ba saboda haka suna ganin cewa in sun barta da wannan kyautar da Allah ya bata wanda hakan zai sa tattalin arzikin da za ta iya muƙawama da su wannan yasa aka hana diyar manzon Allah gadanta kuma wannan gona ta fada da sarakuna na wannan zamanin suka kwace wannan gona ne. Duk da na fi yi malam a cikin maganar da yana maganar cewa wai tarihi ne zo da wannan ba a hana wa diyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gado ba. amma hakikanin al'amari magana na an hana matsayar annabi gado wani abu ne wanda yake jalliyan a cikin kutubin kunta mashi'a bugu misali in mun koma littafi mai daraja ta farko kanin alkur'ani a bukari muna iya komawa a wannan littafi a jirgi na biyar a shafin takarda na a jirgi na biyar shafin takarda na shafin takarda na tamanin da biyu a jubi'i na biyar shafin takarda na tamanin da biyu ga abin da bukari ya ruwaita yana cewa haddasana ya yi bin bukairi haddasana laisu an bukairi bin shahabi عن أروى عن عائشة أن فاطمة عليها السلام ولا daga Aisha daga Urwa daga Aisha take cewa lalle fa'ima amincin Allah akan ta diyar annabi Rahama arsalat ila Abi Bakari fa'ima ta aika zuwa ga Abubakar tas'alahu ta tana tambayan Abubakar ya fata gadon ta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi mimma afa Allahu alaihi da kuma abin da Allah ya maido akan manzon Allah wanda sai ne ba ganima bane sai a ce wannan wani dukiya ne wanda ya komo ma annabi rahama ba tare da an yi yaƙi ba da kuma gonar da na fada da abin da ya tsawon humusin kai bara wa'annan su ne abin da fadima zahara salamun lahi alaiha take nema da sarki abubakar فقال أبو بكر إن na الله Sallallahu alaihi wa sallam. sai abubakar yake wa fatima lalle ne zan Allah sun sama wa alihi kala ya ce la mu rasu mu kama gadarwa ma taraka na sadakatun abinda muka bari sadaka ne inama ya akul qalu muhammadin a taƙaice iyalan gidan annabi suna ci daga wannan dukiya sai abubakar ya hau dukin naki ya ce wa ilmi wal kazu allori na rantse da Allah la ughayyiru shay'an min sadaqati rasulillah ba zan canza wani abu na sarkan manzan Allah sai wa Ali daga halin da take a kai a zamanin manzan Allah wala amalan nabiha bi ta'amul bihi rasulullah wallahi in ji ababaka jani aikaci da wannan dukiyar yadda annabi ya aikaci da ita فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. bada بعد هي رواية daga Aisha sai manzon Abu Bakar ya iya mika ma Fatima wani abu na in can abin da kan nema na gadanta da bai'a da kada da sai kara da kada biya hana ce ba zai bada ba sai Aisha ta ce faɗi Fatimatu ala Abi Bakar haka da ya faru sai masu tiyar manzon Allah sai yi hushi a kan ababakare ba a sharatu ta kaurace ma abubakar ba lam kallimu ba ta yi wa abubakar magana ba hatta tuwuddiyar haɗin inda faɗi ma tabbar duniya za ta magana da abubakar daga aisha a ruwaya a cikin har faɗi ma tabbar duniya ba ta magana da abubakar in ji aisha ruwaya daga littafi mai tsaya ta farko bukari Aisha ta kuma ta bar duniya tana fushi da Abubakar. Mun san cewa akwai ruwa ya ke cewa musulmi baya kaura kirin ɗan uwarsa musulmi tsawon kwana. A nan dole a yi ɗaya. Dole zan tsaye ne musulmi. Domin mun san annabi rahama ya hana musulmi ya kaurace wa ɗan uwansa musulmi. Kuna ji daɗi ma za zahara za ta iya kaurace ma musulmi kwana uku amsa tana a wajen ku. babban hadarin da ya afka a nan har yau in mun koma a cikin wannan littafin mai buhari littafi mai daraja na farko a duniyar sunna a duniyar waya wanda kamuwa ba ta zuwa a cikinta a wannan littafi eh, in muka koma a mujalladi na shida shafin takarda zuwa mujalladi na hudu shafin takarda na ɗari biyu da goma shafin takarda na ɗari biyu da goma ga abin da Buhari ya roƙa. Mace haddasana Abu Walid, haddasana bin Kuzurna, ana Amr bin Dinari, an bin Abi Mulaika, an bin Mustawar bin Mahrana, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بدعة مني فمن أغضبها أكتبني Buhari ya ce annabi ya ce, Fatima ko ta ce daga ranku

ta yi fushi da abubakar fatewa abubakar magana har ɗan mutu ban mai magana wannan fushin da faɗi na yi da abubakar shi na ya samu ma muka fushi da shi mu muna bisa ga abin da diyar manzan Allah take a kai wanda duk da ma sai ya za mu da ake tsakanin mansana za mu da zaman tafiya da wanda ta farko ne a sama fushi da shi wannan shi ne mawkifin ne ruwayan nasu ne wanda isa ya karyata suka ce nuna dan me muka shigo wannan yaki ai magana ne na sahabbai dan me muka shigo muka ce a'a kuma ba ku zan yan kallo ba kuna da bangare ga dalilin ahli sunna na da bangare ku koma wannan littafi na ibn taymiya wa al-harrani wanda ake kira min hajjus sunnatin nabawiyya fi na kalami shi'a wal qadriyya a wannan littafi a mujalladi na a mujalladi na biyar Ga gagarin da ibn taymiya ya kai ma biyar annabi rahama domin ya nuna goyon bayan sa ga abubakar wannan ya nuna mana su ma suna da bangare don haka kowa yana da wanda yake so kowa da abokin shanguna ne mu ɗan gidan manzan Allah ne su mabiya banu umayya ne ɗan ɓangaren wa biyan ko kare maƙiyin fatima za a rasa lamun lafiya ga hujjan a inda ibn taymiya a shafin takarda na ɗari biyu da saba'in a fasali na jifan rafidi da abubakar jifan da rafidi ya ma abubakar da sa'a ma'umarnin annabi a wajen ba fatima gado ina so in je akan muhammad shahid in nuna ahlus sunna ba yan kallo ba ne su ma suna da bangare idan muka ɗau bangare suna da bangare misali sai a ibn taymiya yake cewa bayan ne kawo magana akan cewa idan wani ya taɓa hujja akan abin da aka ambata na fada da ilafan da aka yi bayan abubakar da kuma umar kowa wayan nan ababuwa wa'inda ba a ba ɗiyan manzan Allah da wa alihi ba ai an ba banu hashi riki rikin abin da ya fi wannan abin wanda an hana ma Fatima Zahra salamu alaihi alaiha sai ce walau walau isin walau ya ne kafa hujja ya kafa hujja cewa Ali ya hana dukiya wa Ibn Abbas da wasu banu hakim har inda Ibn Abbas yawa wa dukiyan basara yin gudu da ita wannan wata magana ce mai zaman kanta sai ce to jawabin haka yake kai ma kana iya faɗan cewa abinda ya da Ali alaihi salatu ya da Abubakar ya hana mu ma. gado to haka Ali ma ya hana ma Ibn Abbas da banu Hashim wani haƙƙin su hayyarsa Ibn Abbas yawa wani wata dukiya ya gudu da ita hmm. a cikin Ibn jirgin ke wannan kamar tafiya ne dama manhajoji ne kwara biyu rafidanci yana faɗa yana kiyayya da duk makiya iyalan gidan manzo Allah salafiyanci yana faɗa yana gaba da iyalan gidan manzo Allah idan mun ka taɓa Aisha sai ki taɓa Sadi in mun ka taɓa Abubakar sai su kai ma alheri haka arin yake illa mu yanzu ba mu da thank you. Allah daliman ce mai gaskiya abubakar ne mara gaskiya yanzu mu abin ibn taymiya mu mun tafi kowa zama jahilai kaga ashe ahli suna mana da mu suna da suke goyon baya zai yan kallo ba ba su bari ba har da kiyama Allah ya hukunci sun ma su a duniya sun hukunci kana da minti biyu Mun Tutar da aka yi tabbaci da Fatima. Wallahi bai da gaskiya. Abin da ya dace ga Abubakar. Masha Inda zai haɗu da Fatima. Eh. Sai ko kuhasa ka sauraron. Sai ko kuhasa. Ah, Shehu lokaci ya kai. lokaci ya kai sallallahu alaihi wasallam Shehu lokaci ya kai ka sake dawowa masha Allah lokaci ya kai. eh lokaci ya kira din ka ce gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ok eh na jin a wannan matsala din ina so na faɗi matsayin mu kamin malam ya tafi misali kaga wannan musulmi musulmi cikin musulmi akwai wani muhawara da ta zo da ibn abbas da imamu ali aka zo gaban imamu ali aka zo gaban umar bin attabi bayana Mm. umarni da haɗari ya ce wa Ali ya ce lokacin da abubakar ya hana muku gado fara aiki mahu gaziban asiman gadiran ka'inan wallahu ya alam innahu la sadiqun barun cikin musulun bisa bitan ahli sunna Masha Allah. Masha Allah, shak mun gode. Eh, shak ya kudi lokaci. Yana kallon. Ka sake dawowa. zai kalla ta mai zunubi hmm. yana kalla ta mai yaudari hmm. yana kalla ta mahadinci shek mun gode masha Allah a eh, bisa mun ganda alƙin kallansa masha Allah mun gode hukuncin da kalla ali salamu alaikum salamu alaikum shehu salamu alaikum shehu sai hakuri mun gode mun gode to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek malam asadu sunna ah, lokacin ka zai fara kenan amma kana da minti daya sai ka fara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأحد السنة والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وأن سكي صورا رمى أحد وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على إسماعيل ياي مغنغنو بدامة magana ta farko cewa dukkan janibobi guda biyu na sunna da shi'a sun san cewa wannan matsalar ta faru sai dai kawai da nake so in na da masu saurare matsala ta faru daban yana daga cikin dama usulubi na shi'a idan matsala ta faru ƙara wani abu da kuma rage wani abu don cimma biyan bukatarsu kamar yadda duk musulmi da wanda ba musulmi sun yadda hadisar annabi isa na maryam ta haife shi babu uba amma kadiyar yadda musulmi suke kallanta daban yadda kuma yahudu suka ɗauke ta daban yadda kuma kiristoci suke mu'amala da ita daban mm. amma suka an yi ittifaki cewa ta zo da ɗa amma babu uba abu na biyu cikin maganganun da ke ya yi maganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ba na na fatiman wajen to a wannan maganar da ya faɗa ya karon cikin bukari ya ce ta aika maganar ta aika tana nema akwai contradiction sun karo guda biyu na farko idan annabi ya ba ta kyauta ne kaga ta karɓa a matsayin kyauta babu wani dalili da zai bayan annabi ya rasu kuma ta tafi neman shi a matsayin gado hmm. wannan shi ne abu na farko maganar da yake so ya kawo wannan na san ta zo cikin littafin su da safi a mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da shida wanda ɗaya daga cikin babban malaman su shi yake faɗa ce inna batun wa hadiyatun minan nabi wa haba hali fatima wannan kyauta ce annabi ya ɗauka ya bana na fatima yau ba kai bara shi yasa yake cewa wato annan nabiya fata da fatu khaybara wa ba'da an anzala Allah tabaraka wa ta'ala wa ati zal qurba haqqahu Allah yace a ba dan kuma na kusa haƙƙinsa wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubaddir tabdira inna al-mubaddirin kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura suratul isra'i فنادى فاطمة في كلانا فاطمة فقاطعها فدك في فات فدك ina so masu hankali su saurara da kyau su ci idan Allah ya ba na Fatima kyautar a lokacin ta karba idan ta karba ta ga yanzu mulkin ta ne yanzu ba gado bane idan ko ba ta karba ba ka ga maganar a an ba ta kyauta Allah ya ba ta ba ta so ba wannan shi ne abu na farko so saboda haka wannan fuskar da ya kawo ba ta tabbata ba ɗaya nan saboda fatahu bara ya faru a shekara ta ainihin watan tara ne a daidai lokacin da abin ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato fatahu bara afwan ya faru wato a farkon shekara ta bakwai zainab yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta rasu a shekara ta takwas ummu kursum ta rasu a shekara ta tara idan ya tabbata haka ne ba zainab duk da na san akidar malam isma'il annabi ta ɗaya kawai yake da ita ita ce ba na fatima wanda kuma wannan karyata qur'ani ne don mu qur'ani bai ce mana ya ayyuhan nabi kulli azwajika sai ce wa banatika da 'ya'yanka mata tun musulmi kuma wanda kuɗin da iyaye ya san albuku shi ne mufarar dukkan shi ne musalla bana shi ne jam'insa idan allah ya ce ta da ita ba yadda allah zai ce wa bana cika da 'ya'yanka mata annabin da ya zo ya karantar da mutane bai kamata kana da 'ya'ya ba ka ba wani ka hana wani to a daidai lokacin na na fata mai ɗauka ya ba su ya hana raguwar to wannan na bar shi in ya dawo shi zai ba mutane ainihin wato amsa sannan a ƙarƙashin wannan kamar yadda malamai suka faɗa in ya zama kyauta ce ko ya zama ta karɓa ko ba ta karɓa ba kaga in ta karɓa ba wani dalili da zai fata zo tana neman shi a matsayin gado in ko ta zo tana neman shi a matsayin gado to maganar cewa kuma kyauta ne a baya kaga wannan maganar ƙarya ne ba ta ma taso ba wannan shine abu na farko abu na biyu cikin maganganun da ya ainihin wato tattauna yake cewa wato na na fatima allah ya kara mata yadda da ya karanto hadisi ya aiko neman tsari cikin maganganun da ya faɗa a cikin bukari cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa abin abinda na yi tsammani zai ƙarasa karatun hadisin duka don hadisin ya zo da ruwayoyi da yawa a cikin abin da manzon Allah na Abubakar ya faɗa cewa inna ma ya akulu ali Muhammadin min hadal mali na malan lahi dukiyar Allah laisa lahum an yazidu alal ma'akali ba za su iya karawa ba akan bukatar su kace sai ya ce wa inni wallahi la ughayyiru shay'an min sadaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ranar da Allah ba zai iya canza sadakar annabi Muhammad ba allati kanat alaiha fi ahdin nabi wacce yadda annabi yake gudanar da ita a zamanin sa haka take sai wani a'amalan na fiha bima amila fiha rasulullah na rantsi da Allah sai na yi aiki a cikin irin yadda annabi Muhammad yayi haka shahada addini sai da Ali kuma ya bada shaida akan haka sun makala sannan sai yace inna qad arafna ya ababakarin fadilataka mun mun san falalarka ya kai abubakar wa zakara qarabatuhum ya ambaci kusancin da sai da na abubakar yake da shi min rasulillahi wa haqqahum fa takallama abubakar abubakar yayi magana fa qala sai ce wallazi nafsi bi yadihi yana bakar yace na rantsi da Allah wanda rai na ke hannunsa la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahabbu ilayya an asla min qarabati yace wallahi ya fi tsoruwa gare ni akan in sadar da zumunci na ma'ana duk wani wanda yake da kusanci da ni yana buƙatar in sadar masa da wani abu ga wani yana da kusanci da annabi yana da buƙatar in sadar masa da wani abu ya ce wallahi ya fi son ya sadar da wanda yake da alaƙa da annabi sama ya sadar da wanda yake da alaƙa da shi wannan kenan saboda haka in mai saurare ya fahimta mun kufin sai na abakar ya faɗa ya ce ba zai canza daga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kan shi ba sun da gangare da malam isma'il Allahu akbar ana faɗa muku ana cewa wai sai na abakar shi kaɗai ruwaci wannan hadisu. ni kuma yau nan faɗa maka sahabbai guda goma sha uku da suka ruwaci wannan hadisu. ba sai na abakar ba ne kaɗai sannan mu tafi matsala ta gaba cikin matsalolin da ya magana yake faɗar wannan maganar cewa na na fatima allah ya kare ta da yarda har ta mutu ba ta magana da sai na ainihin wato abubakar akan wannan ainihin wato matsala ɗin abin da nake so in sanar da shi cikin abubuwan ya koma cikin littafin al'imamul bai haƙi zai ga cewa al'imamul bai haƙi ya kawo ya kawo wannan matsalar a imamu bai ya rasu jira ɗari hudu da hamsin da takwas a ƙarƙashin hadisi mai lamba ta dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da talatin da biyu ya kawo hadisin nan sai da ya gama sai ya ce wa ƙaunin zuhuri fi ƙoƙo da are an bai a ci abin bakarin maganar da namun zuhuri ya ce sai da na'al ya zauna bijiya masai na abubakar mu baya ba hatta turufiyar fata masa radiyallahu anha sai ce mun kaɗi wannan magana akwai intiqadi a ciki to in ka dawo cikin maganganun da wato ya tabbata na maganan ainihin wato ita na na fatima Allah subhanahu wa ta'ala ko na na Aisha Allah madaukakin sarki ya ainihin wato saka mata da Allah ya ji Allah ya mata Allah ya tara mata tsira da aminci za mu ga cewa cikin abin da ya tabbata wannan hadisi da malam ismail ya kawo yanzu abun ban mamaki cewa waina na fatima har manzon har sai na abubakar ya rasu ba sa yin magana da shi na farko ya kamata ya sani a cikin ilimin hadisi akwai abin da ake ce masa idraji idraji shine rawi yana kawo hadisi sai ya kawo magana shi dan ya tsara hadisi idan wani ya zo ba kowa ke gane cewa maganar wancan mai maganan ba ne sai ƙwararru a cikin malaman ainihin hadisi su suke gane cewa wannan maganar idiraji ne haka maganar cewa na na fatima hattara su ta daina wa sai da na bukar magana ya gane ba maganan na na aisha ba ce magana sai ta shi al'imamu zuhuri wa laisa min nisfil hadisi kawo annan zuhuri a daraja fi hada alibu ya kawo idiraji ne idiraji kuma shi ne rawi yana magana ya faki magana ka ɗauka ko ta annabi ce ko wanda ya ce magana a wajen shi wannan shi yasa kamar yadda na kawo za a ga cewa al'imamul bai'ati haka ya kawo cewa ya ambata cewa yayin da na fata mata rashin lafiya sai na abakar ya nemi izininta ya shiga wajen ta. yace bayan ya shiga wajen ta a wannan lokacin fa ajinat lahu fa dakala alaiha yataradaha yana neman yardar ta cewa ta fahimci mawqifin da ya dauka sai na baka yace wallahi ma taraktu dara wal mala wal ashira wal ahl wal ashira ban bar gida da dukiya da dangi da iyalai in na tsira a mardatin lahi wa mardata rasulihi wa mardatakum ahlal baiti sai dan neman yardar ku da neman yardar Allah da neman yardar ku ko ahlul baiti a wannan lokacin sun matardaha hatta radiyat ya ci gaba da neman yardar ta ta fahimce shi har ta fahimci haka wannan ya zo cikin sunanin kubra ta Imam al-Baiqi ainihin wato mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ɗaya sannan abin da malamai suka ce in ma an ɗauka cewa matsalar nan ta inganta shine wannan abin da ya kawo ibn hajar cikin fatahul bari a mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da biyu me yake faɗa yake cewa isnaduhu ila sha'abi sahihun wa bihi yazulu al-ishkala fi jawaz tamari fatima ala hajr abi bakr sannan abinda malamai suka ce baka sake masa magana ba in ma an ɗauka haka ne ba wai ta ƙoraci ba ta an gaba da shi kafin daga wannan lokacin ka daina masa magana akan abin da ya shafi matsalar wannan gonan ba gaba suka kulla ba har suka ci gaba da ainihin wato a hatta mutu tana gaba da sai na abubakar ba mamaki zai ce a wannan ya sai na abubakar ce ta ruwaito wannan kuma ka ne to insha Allah idan na dawo in yayi wannan magana zan ba shi amsa wani abu da mutane ba su sani ba masu saurare shine asma bintu umais matar sayyidina abubakar ita ce ta wacce ta wa Nana Fatima wanka lokacin da Nana Fatima ta rasu. Sannan kuma wani abin da mafi yawancin mutane ba su sani ba shi ne a Nana Fatima Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata yadda. Wani abin da mutane ba su sani ba. sai da na Jafaru Sadi, jikan fa sai da na abubakar ne ta ɓangaren uwa ina so cikin abin da malam zai faɗa ya faɗa mana wace ce ma'aikiyar al'imamu jafar sadi ba yadda za a yi ka yanke na saman abubakar siddiqu da jafar sadi ta ɓangaren mamarsa ummu farwa domin ummu farwa in nan kamar yadda ya tabbata ga sai ummu farwa in nan kamar yadda ya tabbata ummu farwa ɗin nan da muke magana yanzu ita ce yawa ummu farwa ita ce yarwa al-imamu da abu abdullahi jafaru sari bin muhammad al bin ali zainul abidin ibnu har zuwa ƙarshe mahaifiyarsa ita ce ummu farwa ummu farwa nan wace ce ita ce bintul qasim al-qasim din nan ɗan wane ne ɗan muhammad muhammad ɗin nan ɗan waye ɗan abubakar mahaifiyarta kuma ita ce asma'u bintu abdurrahman bin abi bakari mahaifiyarta na nasabarta yana saduwa zuwa ga abubakar ta ɓangaren mahaifiyarta sannan nan ta ɓangaren babanta kuma wannan fa shine al-imamu jafaru sani tana ta ba matsala in ya tabbata cewa imamin da shi a ke jingina kansu gare su cewa su bariya ne amma daga ƙarshe jikan sai da abubakar nan ta ɓangaren mamashi kuma yana da jinin zalunci a jikin shi a zalimi ne ya kamata ku faɗa wa duniya idan yana da jinin kirki ta ɓangaren mahaifinsa sai da na ku faɗa wa duniya yana da jinin zalunci ta ɓangaren kakansa sai da na Abubakar wannan shi ne cikin abin da zan faɗa sannan magana ta gaba cikin maganganun da shi ya yi wai ibn taymiya ya faɗa cikin minhajus sunna wai mu mun tsaya wani tsara ko ɓangare ya kamata ya fahimci min hajji suna farkon littafi ne na rabbi duk ko lokacin da na zo nan wajen zan yi ma wani rabbi sai idan ya taɓa ni tukunna sannan zan zo in yi rabbi kenan lokacin da ibnu taymiya ya rubuta min hajji suna shi ibnu mutahir shi ibnu mutahar alhilli shi ya fara rubuta littafin min hajjul karama ya kawo sahabban manzannin Allah farmaki da duk wanda zai iya kai farmaki ya wani wanda zai zaga sai da na abubakar ya mayar da martani yadda yake nan ka gaba ibn ba bane ya fara idan haka ya ɗauka, akwai wanda ya fara da wani bangare tukunna sannan ibn ya yake mayar da ainihin wato martani sannan abin da ya bani mamaki cikin duk maganganun da ya karanto ya ce ibn taymiya ya faɗa Haɗin da kake wa iza kana abubakar aula bi ilmi muslim zalika wa aula bil wa man ja'ala mata a'lamu minhu fi dhalika wa a'dal kana min ajhalin nas la siyama wa jami'ul muslimin alladhina la gharda lahum la gharda lahum kum ma abi bakr fi hadhihi al mas'ala sai sai fa jami'u ayyamatul fuqaha'i jin malaman fitu indahum a wajen su annal anbiya ala yuwar rusula annabawa ba a ganin su wala yuwar rusula malam ba sa gadar da dukiya wa kulluhum yuhibbu fatima duk malamai na musulunci suna son fatima wa yu'azzimu qadaraha suna girmama matsayinta radiyallahu anha lakin la yatruku ma anjuhu min qawlin nabi sallallahu alaihi sallam. sai dai malamai ba za su daina ba na musulunci aiki da maganar annabi da tsawon ahadin minan nasi don maganar wani daga cikin mutane sai ce walin ya amuru Allah wa an yi akudu dinahum min zai da Muhammadin لا عن أقاربه ولا عن غير أقاربه وإنما أمرهم الله بطاعة الرسول واتباعه كان عند ابن تيمية يسأل كينا ni da kai kuma duk mun yarda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah ya ce mana mun rubi rasula da qad Allah wannan wanda ya bin Allah ya bi Allah Allah ya bi sai haka ba tsammanin akwai wani musulmi da zai yarda in ba su ɗan shi'an ba da a gurin su ba ma wai na na fata ba ba malami ma mu san yi ka saba masa dole yake da haddin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan maganar da kake faɗa kake cewa ya ce ta fi a wannan ilimi yadda kake cewa na na fatima ma'asum ya ce ba ta kuskure wannan akidar ka ce kana da damar ka faɗa haka mu kuma akidar mu ne za mu ce maka sai na abakar ya fi kowa cikin sa abai mu ce maka kuma ya fi kowa ilimi ba ma jin tsoron mu faɗi wannan wannan ita ce aƙidar mu kuma a aƙidar mu kowa ya sani babu wani ma'asumi a wajen mu in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba yanzu mu dawo kan tofikin da aka fara matsala ce ta shin cewa shin annabawa idan sun mutu ana gadon su ko ba a yi wannan shine dalilin da muke nema in ya tabbata cewa ana gadon annabawa din ne sannan sai na abakar ya danne ya hana gado da kaga ya zama azzalimi amma an ba a gadon annabawa din ne shi ya sa bai bata ba kaga ba zalunci ba ne kuma shi ya tabi din da nake tattaunawa ai ba kai ka nuna mun lokaci ba ah, ah, an zana muna lokaci dan gan kai bismillah ina kamar sauran kamar da eh, eh, kamar nuna lokaci ne a ah, bismillah sai ka ba ba nuna mun lokaci ba da hmm. ka da maganganun da ka kawo cikin minhajis sunna na farko wanda ke saurari ya kamata fahimci minhajis sunna littafi ne na raddi ba littafi ba ne kawai na aƙida shi kuma a babin raddi in kana wa mutum ba dole ba ne da abin da ka faɗa shi lazumin shi ya zaman to shi ne aƙidarka wannan shi ne na farko kenan na biyu wannan dama aƙidar mu ce cewa mu a gurin mu in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babu wani ma'asumi mutum yana iya fahimtar abu ya zama daidai yana iya fahimtar abu ya zama akasin haka a wajen mu wannan asimar mu ce kamar da kai na ɗauka cewa mu ya ce a ka ce wannan saboda haka yanzu kadiyar da muke tattaunawa ne dalilai zai kawo ya tabbatar da a musulunci mu za mu kawo dalilai cewa a musulunci na na fatima tana da matsayin da ba za ke gado ba sai ya kawo kamar yadda ya fara faɗa sai ya tabbatar ko masu hankali su auna dalilan da na kawo na ce ba za a yi ba da dalilan da ya kawo sai su yanke wa kansu hukunci in ya tabbata cewa ana gadon ne suna abubuwan mahana ya tabbata a zalimi amma in ba a yi shi ya sa bai bata ba to abin da sai da dan abubakar shi shine daidai kuma wannan shine abin da ahalin suna suke kansa sannan tare da bi mai girman gaskan gaske ta yaya za a yi sai da na ali ya san cewa abubakar din nan ya zalunci matarsa na fatima ka duba cikin 'ya'yansa ka gani ka haifi ɗa sannan ka ɗauko sunan mutumin da kusan azzalimi ne ya ɓace gadon matarka sannan ka zo ka sa masa sunan wannan ɗan abu dai da ba zai yi ba mustahil wannan ba zai yi ba sai da aka yanzu sarki ko lokaci na bai cika ba Eh, eh? ah, lokaci ya cika ya fito da minti ma lokaci ya fita domin abin da ya fi ba shi dama ne da yi dalilin da suka tabbatar da cewa za ta yi gadon ne hmm. in ya tabbata za ta yi sai na abubakar ya hana ta hmm. ya tabbata a zalimi amma in ya kawo dalilin muka kawo mutane suka auna ya tabbata cewa ba za ta yi ba ne saboda dalili kara shi kenan ni na san cewa da baban abubakar da baban fatima ba su suke ba idan za a yi alfahari da uba idan na na fato mace miƙe a gurin ibn abi kuhafa abubakar siddiq ba zai yi ba dan ibn abi kuhafa ya san baban shi bai kai baban na na fatima ba masha Allah ka ba yadda za a yi ta kowane bangare hmm. ai kwamfiyarin din baban ibn abi kuhafa masha Allah da baban da baban wato na na fatima masha Allah masha Allah baban wato ibn abi kuhafa sai gaji baban shi fatima ba za ta gaji ta ba dan da baban ibn abi kuhafa sai na abakar baban fatima matsayin su ba dai bane a wajen Allah to Allah ya sa mu dace amin amin to jama'a da ke sauraron mu a nan mun ji first round first round da ya wuce gaskiya tana da kai mai hankali kai da kake zaune gunka za ka yi wa kanka a jajin ka gani amma ni abin da na fahimce na farko first round da aka je za mu shiga na round na biyu na farko kana ganin cewa kamar eh lalle eh lalle shi wannan gona da shi wannan gado an rike ba bata ba kan da malam Ismail ya faɗi kuma haka malam eh, Asad Sunna ya zo faɗi gaskiya an rike gadon nan gaskiya ba bata ba an rike wannan dan malam Asad Sunna ya kuma kawo dan malam Ismail ya gwada cewa kamar gaskiya gonan nan kyauta Allah ya bata manzo Allah ya bata an rike ba bata ba mala da suna shi kuma ya nuna cewa a inda an ba ta nata ne ya kuma za ta je kuma ta je ta nemi abin da kuma aka bata wai wannan it doesn't make sense to jama'a kowa ya sa hankalin shi sa kunnin shi nan gaskiya gadon gaba ɗaya, gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bari na yar eh, eh, shi na Fatima da magada ba bayar ba an rike an rike wannan gado ba bayar ba yanzu za mu shiga na biyu abin da muke son shakka mu su eh, gwada muna sosai shin gaskiya manzo Allah annabawa ana gadon su ko ba gadon su me yasa aka rike ba ba me yasa aka rike gadon ta ba ba ba to shin annabawa ana gadon su ko ba gadon su jama'a shak ismail yana da minti goma sha biyar sa'annan cikin minti goma sha biyar yana da tambaya kuma da zai tambayi ma lasar sunna assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah akwai ina da magana bismillah yanzu ya fi maganganu hannu ta kusan goma sha biyu eh. sun kwara goma sha biyu da yin magana ba su zanzu a abin da yasa babu zance a kai saboda gaskiya wannan magana mun tashi kai saboda gaskiya maganan ka gashi an rike gadon babata ba an rike gadon babata ba yasa wannan magana kowa mai hankali kuma ya gane amma ana gado ko ba gado ka muna jin ka ka muna jin ka okay yayi magana akan abin da na faɗa eh cewa Allah ya baka sarona ya ce a tafsirin safi wannan magana ya zo yayin magana a kasar al'aikara akwai zainab da umu kursum kaka annabi ya ba su ya ba fatima bai ba manza bai ba sauran tiya ba yayi maganar cewa annabi yana da tiya guda ne a gona duka bai sa kila ta kai ba fara bisimila. gaskiya ne shi to Malam Ismail kai ka san kanka za ka yi magana magana haka ne yanzu yanzu Malam Ismail yanzu a fara lokacin ko ayar a nan sai take a'a saboda haka na rama mai biki tun da ai ya faɗa a tafsirin safi mun gode to gashi a littafin kuna ahli sunna sun riki jani ne abu ka eh haka ne ƙarin matsayin abin da ya faɗa maka yasa lokaci ya riga ya shiga yanzu zan tsaya a nan ko ya za a yi eh, eh za ka tsaya za ka tsaya kana da kana da minti biyar da za ka sake dawowa amma yanzu muna son kai masa tambaya kawai kawai tambaya kawai za ka yi masa Allah to malam asar suna kana da minti goma sha biyar ka amsa tambayan sannan za ka dawo ka amsa amma yanzu bismillah abin da nake cewa sarki na'am tambaya ɗaya kawai yake da ita a tambaya ɗaya kawai saboda eh, eh, jama'a na tambaya kawai muke sai ɗaya kawai amma ina ganin abin da ke faruwa sarki eh ka san har yanzu fa ba a shiga cikin mamun gudun ka'in da na'in ba. A insha Allah kada daga abin da sa ya kuma. masu saurare suke jira yanzu. Eh, matsalan nan fa. Ni na ga matsalan ga. A iya kuri, shehu, Ni na ga matsalan ga, wallahi za a sake zama wani Allah next week. Ni na ga matsalan. Abinda ma a'a abinda masu saurare suke, ni ina ganin abin da ya kamata a yi. Eh. Mutane suna da haƙƙi yanzu na da sun ba da lokacinsu ko ƙarfe nawa ne a kai. Mm. matsalar na su an tattace ta abinda masu saurare fa suke tsammani yanzu matsala ne yanzu dai zan zo zan bada amsa kan maganin kyauta kowaye kowaye amma na zuwa matsala ya ka ji sarki matsala ce abinda muka tsammanin zai kawo dalilai ne da suka tabbatar da cewa ga shi na na fatima za ta yi gado ainihin ma ina tare da shi ana ra'asu wal'ayi idan dalilan da ya kawo sun tabbata cewa ya tabbata na na fatima za ta da kuma abubakar ya hana ta ya tabbata a zalimi na'am haka ne kai wannan magana amma idan dalilan da ya kawo hmm. muna da tacewa a kansu muna da tabbini hmm. ba haka ba ne hmm. in ya faɗa muka faɗa sai mutane su auna su gani lokacin za a tabbatar abubakar ya yi daidai ko ya zalunci na fatima wannan shi ne in karatu insha Allah to shi da shan cika minti biyar eh minti goma sha biyar ka zai wani kira ke ka da kwamiti kare ci gaba da karatu ka 15 minutes yanzu sarki cikin maganganun da ya yi ya hmm. yi maganan cewa sai da na abubakar na na fatima ta yi fushi da shi hmm. wanda na kawo yake cewa waya za a tafi cikin bai haƙi bayan ga bukari ya kamata ka fahimci shi yasa nake cewa ta yi ba mamaki ya shiga karanta bukhari ne bai san sana'a ta malaman hadisi ba wajen mai ake ce masa idiraji idan ka ɗauki bukhari a kitabu barkewa a yi hadisi na biyu lokacin da yake maganan annabi yana zuwa kogon yara wa ya ta hannasu fihi wannan kalmar a ta hannasu abin da ya biyo gaba sai ce ya ta'abbadu fihi wannan maganar ya ta'abbad abin da malamai suka ce idiraji ne na al'imamu zuhuri ba maganan na na aisha ba ne lijiraji ne sai da haka wannan hadisin da ya kawo cikin bukhari ne su malaman sha'anin ko ma dai yaya ne dai al'imamul bai haƙi na tabbatar ba daidai yake da kai ba a gidan karatu ba tsaron ka ba ne. na biyu yana kusa da wancan zamanin da matsalar ta faru sai malaman hadisi ba shi kaɗai ba suka ce wannan maganan cewa ko yadda da ta mutu kala bakarin في ذلك fa hadaratu تكلمه حتى hatta yana ta taujihi biyu taujihi na farko daga kan wannan matsalar ba ta ƙara masa magana ba sannan na kawo cewa ga inda ya ya same ta suka ci gaba da magana har ta fahimci matsayinsa sana abu na uku muka ce magana idraji ne wannan maganar mu ajiye ta na biyu cikin maganganun da yake talanatawa zan kanta yake maganar cewa na na fatima ta yi fushi da sai na abubakar abin mamaki hatta a cikin littattafansu kafin na na fatima ta fara fushi da sai na abubakar sai ta fara fushi da sai da na ali na san kamar yadda zan zo in faɗa maka ka ce wani ai magana ban kawo littafi ba ba abin da ya wajaba gare ka in na faɗi magana sai ka ce maganan nan da na faɗa a littafi kaza akwai ta ko babu ita shi yasa wata maganar saboda stikar da na ita da amincin da nake da ita, a kaina take da shafin da komai bai bukatar sai na koma maka zuwa littafi a cikin maganganun da malam yi wanda na tabbatar ya zo cikin littafin wato ilal shara'i na sadu a shafi na ɗari da tamanin da biyar da shafi na ɗari da tamanin da shida ya kawo maganin cewa na na fatima lokacin da sayyidina ali ya je yana neman aure wani ya zo ya ba ta labari cewa yana neman fatima ɗar gidan abuja da aure a wannan lokacin ruwaya ce ta da wannan abun matsalan ya faru fa'amalan annabi sallallahu alaihi wasallama alhassan wa hamalan fatima ta da biye da ummu kusum da ta taho gidan annabi da al'imamu hassan da sai na a ɗauke a lokacin sai annabi ya ɗauki rasan sai na fatima ta ɗauki husaini sannan ta kama hannun ummu kulsum da suka je wajen manzon Allah sallallahu wajen sayyidina Ali yana bacci annabi ya tashe shi a wannan lokacin cikin wannan hadisi ya nuna cewa na na Fatima fushi ta yi da sayyidina Ali da zai ƙara auren Fatima ɗan gidan Abuja a cikin littafin ku kai tafi idan fushin da su na na fatima ta fara da su da na ali bai cutar da ita ba bayan wannan to ku dinga faɗa wa mutane mana ai ta fara fushi da sai da na ali kafin ta fushi da sai na abuka ɗaya kenan na biyu maganar da ya kawo sarki yake cewa a na karanto cikin littafin usmanu khamisu game da na faɗa cewa wasu maganganun suna kai ne ba wai don babu littafin ba ka ga littafin tafsirin safi ne ka gan shi Mm. na'am na'am kaga littafin na'am kaga littafin na'am mun gani to eh. kaga littafin eh mun gani to maganin cewa babu littafin kaga akwai littafin na'am to idan malam yana so ya tabbatar cewa maganar da na kawo ko ma dai mene akan samu ruwaya hadisi da ma'ana ma'anar ya zo ɗaya amma lafazin ya saba ya koma zai ji ya kawo wa filkafi ana kare fi hadisin lahu ma'al mahadi inna allaha tabaraka wa ta'ala lamma fataha ala nabiyyi fadal wa ma walaha har zuwa ƙarshe inda yake cewa lokacin shi kan shi annabi da Allah yake wa ati zal qurba haqqahu bai ma san suwaye zal qurba din ba sai da mala'ika jibrilu ya dawo ya yi masa wa'ayi ya Allah ne ya aiko ni cewa ya kira ni a difa'a fadat ila fatimata in ne ka fadat zuwa ga nana fatima kada aha rasulullahi sai annabi ya kira ta faqala da ce ya fatima inna allaha ta'ala amarani an adfa'a ilayki fadat Allah ya umarce ni in baki fadat kare koma dai menene a cikin tafsirin sabon akwai maganin cewa karkashin wannan ayar wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil annabi ya kira na na fatima ya baka fadat maganar da na faɗa da ka duk maganganun da zan faɗa in na ce maka akwai kuma ko ci kuma hukumatin minista da ne ka daddara ya faɗa haka ai abin da za a duba akwai magana da ya faɗa ku babu kun magana da ya faɗa ilimi ne sarki cikin maganganun da malam ismail ya yi a karatuttukan shi a gefe ya yi halkoki na musamman da taken cewa nana aisha da nana hamsa su suka kashe manzon allah Hmm. sallallahu alaihi wasallam abin mamaki wani Isma'il in ya tabbata na na Fatima na na Aisha da Hafsa sun kashe annabi ta yaya aka yi na na Fatima ba ta tafi neman jinin annabi da suka kashe ba amma ta tafi neman gona gado ko ne zaman ta wacce maganar da ka faɗa ba gaskiya ba ce ƙarya ce kuma ku nuna wa duniyar cewa na na Fatima abin da za ta samu na gado ya fi muhimmanci a gurin ta sama da rayuwar ma'aikinta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda na san ya faɗi wannan cikin maganar da ya ɗauko a zurrul mansur fi tafsir bil na al-imam suyuti ya karanto cewa a wannan maganar cewa lokacin an sa'i an abi sa'i lamma nazalat wa atu zal qurba haqqahu da rasulullahi fatima fa ataha qadar rawahu tabarani wannan abin da ka kawo shi al-imamu suyuti ya kawo da ad-durrul mansur da sababin nuzul nashi al-imamu suyuti shi zai faɗa maka ya kawo abu amma ba dole bane ya faɗa maka abu ya tabbata ko tabbata ba ka koma cikin littafin wannan malamin wato majma'u zawaid wa manba'ul fawaid da abul hasan nuruddin ali bin abi bakar bin sulaiman al-haythami wanda ya rasu hijira 807 a ciki da ya kawo wannan hadisin sai ya ce rawahu tabarani wa fihi aqiyatul awfi wa huwa da'ifun matruk kaga kenan asali maganar cewa ma annabi ya kira na Fatima ya ba ta gonar a matsayin kyauta idan a littafin sunna ka ganta an kawo magana ce wacce take da ifiya ba su inganta ba wannan shi ne abu na ainihin wato gama sannan cikin maganganun da malam ismail ya yi ya ce wai ban masa adalci ba ina ganin lokacin da zan yi magana na ce ne ba mamaki kana cikin yan da suke da aƙida ba su yadda cewa na na fatima ɗaya manzon allah ba ce kaga shi ma da shi ya yarda cewa a cikin yan shi'a akwai waɗanda suke da aƙida cewa na na fatima ce kaɗai ƴar manzon allah alhamdulillah tun da ka bayyana wa duniya matsayinka a wannan janibin dama ba yanke ne ba nace ba mamaki ke yi kana cikin masu aƙida cewa yar annabi kwaya ɗaya suke a gurinka sannan cikin maganganun da malam ismail ya yi ya yi magana a kan abin da ya shafi wato littafi ya ɗaga cewa in sabon al'imamu jafaru Sadi zuwa ga wato da na abubakar ta bangaren wa wannan nasabar ƙarya ce bari faɗa maka duk mutumin da ya ga abu zai bashi matsala ƙaryata shi yake ta ta fuskar jariri ba idan littattafai zan ta ɗaukowa zan ta ɗaukowa kaga wannan littafin da ba baki ɗaya sunan su Jafar Sari wanda wannan ah, Muhammad Jawad al-Mughni ya rubuta wanda a ciki ya tabbatar da haka sannan kaga wannan littafin ma'ajibul madrasa to ne maganan cewa sai na ali yana da sunan a abubakar da umar da usman al'imamu husaini ma haka al'imamu hassan haka kuma suna cikin wa'inda aka kashe su a karbala wannan abin ya tabbata haka yake ba wanda ya sai canza wannan abin a tarihi yanzu kamar maganan ɗaukar auren ƴar gidan sayyidina al'ummu kulsum ne a ba sayyidina umar yawan in shi yanzu da suke ga abin zai zama musu matsala har yaka abin suka yi kamar yadda kai ma yanzu kana iya cewa ƙarya ne amma in za ka karyata ka karyata shi da ilimi ne tambaya cikin abin da ya kamata duk mai saurare ya kiyaye kowa ya san cewa na na fatima da tara da annabi a wannan lokacin ya ce abin da zai cutar da ita zai cutar da ni wannan ya sa sai da na alif da ba sai ita da ta bar duniya da wata shida da yan kwanaki sai da na ali ya ci gaba da auren wasu matan kuma ya ci gaba da aure ba wanda za ka ce ya ci gaba da auren wasu matan kuma ya wasu yayan a cikin 'ya'yan da sai matan da sai na ali aura ya auri asma'u binti sun matar da sai na abubakar ya su ya bari a cikin nan wajen akwai mai da martani idan sai da na abubakar khabis ne matar da yake zaune da ita da ciki ba yadda za a yi sai da na ali ya aure ta in ko ya tabbata cewa bayan da na fatima ta bar duniya an dole ka san ya auri wasu matan ko da cikin abin da za mu bi kamar shi za ku faɗa mana da waye da waye matan da ya aura bayan na na Fatima ta rasu daga nan za mu gane cewa wannan nasabar da muka faɗa ta ɓangaren uwa Jafaru Sadiq yana da alaƙa da na Abubakar kuma shi da alaka da ita cikin maganganun da nake so in karanto ban sani ba saboda lokaci al-Imam Jafaru Sadiq da kanshi da koma cikin littafin ku bi Kubhalul alwar a mujalladina na ashirin da tara a shafi na ɗari shida da hamsin da ɗaya da kuma kashfir gumma na irgili da alfusulul muhimma fi ma'arifatul anba'i fi ma'arifatul umma wani lokacin ya kawo kalmar kiminti ɗaya irin karanta wannan ruwa in tsaya a kanta lokacin da aka tambaya a imamu jafaru sadi ya halatta mutum ya mata kudinsa kwalliya kuwa فقال سي الإمام جعفر الثاني سيتي لا بأس hala abubakar na أبو بكر sai سيده ai abubakar siddiq yana wa takobinsa kwalliya idan a ce al'imam jafaru sari ya fi ka cewa abubakar azzalimi ne amma haka ya ci gaba da ce masa sai mai ruwa ya ce wata ulu a siddiq kai da kanka a matsayinka na jikin annabi kana kiran abubakar ka ce masa siddiqu wasa ba wasu bata wasu takbalin illa sai al'imamu jafaru sari ya zaba da ya kalli alilla wa ya ce na'am as na'am na'am sai da ya faɗa su uku sai ya ce fa man lam yakul lahu siddiqun fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah duk wanda bai kira Abubakar ya ce masa siddiqu ba sai da Allah ya gaskata maganar sa duniya da lahira in ji al-Imam Jafar Sadiq sai da mu ba wani mutum da zai faɗa mana sanna na Fatima abinda ba za mu yi ba ba za mu ɗauki matsayin Allah ba da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bana na Fatima kuma alhamdulillah eh, a gidana akwai Alhassan akwai Alhusaini akwai kuma na na Fatima kowa ya san cewa duk sanda ka haifi ka kasa sunan wani wallahi kaunar sai ke sa kasa sunan shi kamar yadda kai yanzu ba za ka iya haifa ka kasa min Abubakar ko Umar ba dan iya ta bayyana a fili wannan shine saboda haka muna nan muna jira sarki yanzu zai karatu zai fara muna jiran dalilai ne na cewa ya kawo mana hujja eh. ya tabbata ana yi lokacin da mutane za su gane ibadan fara kuma yanzu ba fara karatu ba ba jama'a kun b'a malam sani suna wai ba fara karatu amma malam sani suna eh, muna son kai masa tambaya na eh, kwana daya Malam sarki. Ya kuri na zo a ah, akwai akwai za a yi fira da ku ta kasa yanzu nan ku ya kuri. Yanzu haka ina so ya haka tambaya ne she in ɗauke ku je ku. Ya kuri Malam Ismail don Allah ku ya kuri. Ina tauna ka Malam Ismail don Allah ya kuri ina zuwa za a yi fira da ku ta kasa yanzu yanzu nan. Kamin mu ci gaba ku ya kuri. Eh, malam Sarki suna da Allah yi masa tambaya kwara ɗaya. Eh? Ka yi masa tambaya kwara ɗaya kawai. Wallahi ban ji daɗin yadda ka cin tambaya kwaya ɗaya za yi ba. Eh, iya kuri, Akwa Akwa abin da na na ɗauke ku kan kamera yanzu nan, na yi fira da kuma. Yanzu ni tambaya da zan mai, kwaya eh. ɗaya ce bas. Eh. Kuma yanzu zan ba shi amsa. Eh. Ka lura? Na'am, na'am. Yanzu su kusan abin da yake faɗa cewa an ba ta kyauta ne. Sannan abin da ya karanto a baya kuma yake ta taho neman gado. Wanne za mu ɗauka yanzu a ciki? An ba ta kyautan ne ko ko ba ta karɓa ba sai da annabi ya rasu sannan ta tafi neman gado sannan a ciki wannan yana nuna wa duk duniya cewa na na fatima mata yadda abubakar siddiqu khalifa ne domin inda ba ta yarda shi ne matsayin annaba ba a lokacin ba za ta wajen shi ba ai tana da akwai baban annabi shi ne abbas sai ta tafi wajen shi sannan kuma cikin abin da muke so mutane su gane sa gadon annabi da ake magana inda za a gaji annabi ba na na ta kaɗai na cewa ba matan shi za su yi gado abbas baban annabi zai yi gado Sada hmm. ko wannan ne shi ne yanzu wanne za mu kama. Yau kyauta annabi ya bata kuma ta tsaro neman gado. Ko zai zama kyautar ba a yi ba shi yasa ta tsaro neman gado. ko kuma ya zama to a'a wannan ita ce amsa da nake so ya bayani masha Allah shakka kuri jama'a ku saurare mu ku ya kuri zan juya kamarar nan zai magana da shayanai na bai kamata ya shigo cikin kamara ba ita zan juya kamara nan jama'a ku ya yakuri ina zuwa yanzu nan zan tattauna da mallumman mu yanzu haka eh ku yakuri jama'a zan tashi nan um, assalamu alaikum shek shek Assalamu alaikum eh, Gracias. a yanzu na shiga yanzu shiga minti biyar na ba da amsa dole ya ba da amsa na ka kai maka ba da amsa na yi ba shi da lokacin ba da amsa ba Eh yanzu ya kuri ya kuri yanzu yanzu yanzu yanzu za a aida su minti goma sha biyar biyar

alhamdulillah jama'a mun dawo alhamdulillahi jama'a mun dawo mun dawo mun dawo za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya alhamdulillah jama'a mun dawo mun daddale da mu saboda malam ismail in mun ce za mu bar malam ismail ya yi magana wallahi malam ismail na da hujjoji da yawa in mun ce za mu ba shi awa ɗaya ba zai ishe shi ba mala sadu sunna yana da maganganu da yawa in mun ce za mu ba shi awa ɗaya ba zai ishe shi ba shi yasa jama'a da kwamiti mun zauna muka yi magana kuma muka gaya wa mallumin mu mallumin sun eh, eh, understand insha Allahu sabon sati ranar lahadi mai zuwa za mu ci gaba da wannan karatu amma inda za mu fara abu ɗaya za mu tsaya ba za mu fita kan wannan topic ba ya aka yi shin annabawa suna da gado annabawa ana cin gadon annabawa insha Allah wannan za mu tsaya za mu ci gaba da eh, sabon sati amma za mu ci gaba da karatu ah, malam Asadu Sunna zai amsa question da malam Ismail ya tambaye shi malam Ismail kuma ya amsa question da malam Asadu Sunna ya tambaye shi she mu fara daukar kira muka dauki kira muka kare. insha Allah she mu zo sabon sati ah, mu zo mu ci gaba da wannan ah, tattaunawa wannan da ake yi yasa jama'a za mu ba malam Asadu Sunna minti biyar yanzu haka ya amsa wannan tambayar da aka yi mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak malasar sunna bismillah a sarki a gurguje maganar da yake yake cewa ina na na fatima a na aisha ta samu yaki eh. a kamar yadda na faɗa a cikin alkur'ani idan mutum yana karanta shi yana da rabo a cikinsa hmm. za mu ga cewa umar atul aziz matar sarki aziz na misira da Allah yake magana a kan kwasan da ta nemi annabi Yusuf sai Allah ya ce wa rawadatu ta neme shi allati huwa fi ha an nafsihi wanda yake ɗakin ta kaga wannan gidan na mulki ne ga baki ɗaya akwai ne gidan amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai bai jingina gidan ga ne gidan ba sai ya jingina gidan ga ita matar gidan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ita matar ahalin mutumin ne shi yasa har ta ce qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yuzdana aw azabun alim wannan kaga kenan abu na biyu maganar cewa gida ina na na Aisha ta samu ɗaki wannan Qur'ani zaka tambaya ya baka amsa Allah madaukakin sarki ne ya ce musu wa arna fi Ka tabbata a gidajen ku sai ce wala tabarrazna tabarruj al-jahiliyyah al-ula kada ku fita irin ta jahiliyyar farko sai to aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera sai shi wa zakurna kutuna ma yutla fi buyutikum abinda ake karantawa a dakunan ku wannan dakunan nasu da Allah yake faɗa ba dakunan iyayensu bane gidan Abubakar Siddiq gidan na Aisha ce ko Hafsa gidan Umar Faruku gidan annabin ne dai da Allah ya tashi magana da su sai ya jingina gidan zuwa gare su tare da gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama idan muka tafi suratul tahrim za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya ce ya ayyuhan annabi ya buɗe magana da annabi sai ce idan ɗallabta min nisa'a idan kun saki mata ka ɗalliku min na iddatihin ku su da iddasu wa a asu li'idda ku kiyaye lissafin ya shi aka fara shi za ka tsari sai ce wa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ku sai ce na la takurijuhunna min hinna kar ku fitar da matan daga gidajensu ka ga ka saki mace amma Allah da ya tashi kai da kake da gidan bai ce na ka bane sai ce gidan na ne to mu dawo matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ne da kansa ya faɗawa annabi a cikin suratul ahzab din kamar yadda muka sha kawo ayoyin cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'du zai yiwa gare ka ka canza wasu matan bayan wannan wala an tabaddala bihinna ko ka musanya wasu matan bayan ainihin wato waɗannan matan ko da kyawun ya baka ainihin wato sha'awa a ƙarƙashin wannan Allah ya rufe magana ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wa la an tu'tu azwajakum min ba'dihi abadan yayin da Allah ya hana wani ba zai auri matar annabi ba kenan ka ga matar annabi idan annabi ya mutu ba idda za ta gama ba ballan tana ka kai yamma wani yana da alaƙa da ita na na isa ta fi ƙarfin ta kuma gidan sai na abubakar nan gidan inda Allah ya ajiye su ya ce nan ne gidansu to nan ne gidansu da ka cewa ɗakin da kake zaune tana da rai an ce ɗakinta ƙur'ani ne fara cewa ɗakinta ne ɗaya kenan na biyu babu wani malami a duniya da ya ce wannan ɗakin yana na aisha don taksi na ta ne gadon ta ne in ba haka bana na aisha ta mutu in abubakar ya riga ta mutuwa mamar ta mutu ai tana da yan uwa a cikin ɗan uwanta waye ya zo ya kira min cewa na aisha tana da gado a bata sannan wani malami ne a duniya cikin malaman sunna ya ce gadon na na aisha ne wannan shi ne ta mamaki ya ce ai ba mamaki ta nemi izinin umar ya nemi izinin malam wai zai ya canza maka tambayan da yi ko eh malam ya amsa tambayan ka shi kuma zai zai maka tambaya yanzu wai zai canza wanda ya maka da farko zai maka tambaya yanzu na'am eh, maganan da malam yake yi na Allah ya ba mutane da za mu ba ku minti biyar ku tashi ku yi sallah shi ku dawo ku yi hakuri kalla na minti biyar man da Allah ta sallah mu aka minti biyar eh. na'am na ce ya kuri mun ba ku minti biyar biyar ku yi sallah ku dawo ku ya kuri abdullahi bin zubair yana ta'ama yana tukiya da wata daraja yadda babu mai tuciya da ita a mutanen duniya yake ni a wasadi lahu aisha da a aisha ta yi wasiti a ba a bashi aisha ta yi wasiti in ta mutu ɗakin ta na gidan annabi a shi, in ba ta gani ɗaki ba ba ta zama wasu ɗaki na ɗaki ta sa A'a mun ce mun ba ku minti biyar don Allah in sallah ka dawo minti biyar shi ma sallah minti biyar kawai ka yi sallah ka dawo. Eh, haka muka ce. Sai jama'a muna jiran su za su yi sallah na minti biyar su dawo insha Allahu. Eh to jama'a ɗazu na buga na malam Asadu eh, na malam ah, Ismail yanzu mu ji na shak Asadu sunna Eh, na shek asali suna a kan wannan zance mu ji shi ma hujjansa da yake kawowa da za mu fara mun magana malam ismail to mu ji jama'a assalamu alaikum kan da mallum shi a da wasu malluma muka da labari sai na umar eh, sai na ali a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi mai karfi zarumin irinsa ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanzu sai na umar sai na bakar suka ci gadun na na fatima bima na matarsa yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai har suka biyo ta cikin gidanta har suka ture ta da wani kofa har ya kai ta ga lahira da eh, sayyidina ali da me yayi a zarumin bidiyo ya kwace wannan gado ya ba ta hmm. to yau inda an ce sayyidina ah, abubakar ya ci gado bayan sai na abubakar mun samu sai na umar bayan sai na umar mun samu sai na usman bayan sai na usman sai di ali ya hau ko sai di ali shin ya karbi gado ya bata ko kai ake ciki jama'a insha Allah ku bari mu ji zance na minti biyu a bakin Sheikh Malam Asad Sunna kan Allah ya mu mu zauna mukabala to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله شيو to abin da ya shafi wannan matsala ta maganan gado na na fatima kowace magana da sun ce kyauta to za mu zo mu tattauna a kanta na farko dai suna maganin tarihi shi kuma tarihi akwai abin da ya tabbata ake karba akwai abin da bai tabbata ba sannan duk mutumin da ya san shi a yasan daga cikin kulu sulubin su ne ƙara wani abu ko rage wani abu a cikin matsalar tarihi don cimma bukatar misali zan baka akan ya wataƙila za ka ji suna magana akan wata kuduba da suke ce masa kuduba shakshakiya ita wannan kuduba shakshakiya din da suke magana cewa na fatima da kanta ta koka an zalunce ta zan bari sai idan an zo tattaunawa tukunna sannan za mu ɗauko wata ba shashakiya ɗin mu ɗora ta a ma'auni na ilimi mu jinjina ta mu duk cewa abu ne da ya kamata a karɓe shi ma ko tun farko watsi ya kamata a ce an yi shi wannan kenan sannan abu na gaba a ƙarƙashin wannan mutanen nan ko babu matsalar gadon nan sai sun zagi abubakar da umar garbuwar sahabbai ba don komai ba don abu ne da don ka fahimce shi asasin addinin musulunci ake so a ciwa fuska domin yayin da ta tabbata wannan ya annabi ce wannan kuma duk duniya a wanda ba musulmi sun san cewa ga annabi a kwance ga abubakar din nan ga usman din ga umar din nan kusa da annabin nan lokacin da ta bayyana cewa mutanen da ke rayuwa da annabi har a kabari sun zalunci yar annabi kuma suna kwance tare da shi kaga zai zama to akwai contradiction a kautuka da warwara amma cikin abin da nake so in tafi kai tsaye zuwa gare shi a maganar da yake yi cewa a bashi amsa menene dalilin da yasa na na fatima ba ta da gado na mahaifinta ina na na aisha ta samu ɗakin da ke gado yana faɗar wannan magana sai ne kabbara na ce allahu akbar na farko idan ka kalli a gurgudu zan faɗa kalmar albaitu a ƙur'ani da Allah ya dinga faɗa ya faɗe shi waje albaitu waje sha tara sannan ya faɗa kalman baitan waje biyu sannan ya faɗi baiti ka yi masa idafa shi ma waje biyu ya faɗi shi waje ɗaya ha waje ɗaya baiti waje uku sannan ya faɗi baiti a buyut waje goma sha hudu ya faɗi buyutan da na kira waje tara sannan ya faɗi buyutukun waje shida sannan ya faɗa ainihin wato buyutihin na waje biyu buyutana waje ɗaya buyutahum ya faɗe shi waje hudu abin da zai baka mamaki Allah ce maki sarki inda Allah ya faɗi kalman albaitu ya kawo damiri inda ya jingina shi zuwa kamar za ka ga yana nufin gidan nata ne misali mu ɗauki cikin surutul ahzab da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi yana maganar matan manzon Allah kaga ya ce musu wa karna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ya kara maimaita ya ce wa zukurna ma yutlafi buyutukunna min ayatin lahi wayannan gidajen da Allah ya ce wa matan annabi ku tuna abin da ake karanta muku dan Allah gidan nawaye gidan na annabi ne ko gidansu ne hmm. kaga kowa ya san cewa gidan da suke rayuwa gidan annabi ne amma Allah ya tashi nan a wajen sai bai ce gidan annabi ba sai ce gidansu shi yasa za ka ga mace ko sakin ka aka yi Allah da ya tashi sai ya buɗe zancen da annabi yake ya ayyu annabi idza min nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna idan kun saki mace ku sake su da iddarsu sai ya ce wa ahsul idda ku kiyaye lissafin iddar sai wa yace wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna kaga gidanka ne Allah ma Allah sai bai ce takin ka ba sai ce ka fitar da ita daga gidanka da ita kuma da Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gidan da Annabi yake nan ne gidanta da nassin Qur'ani Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna tambaya idan annabin sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma zuwa ga Allah matan annabi ba inda za su yi ba dan ba wani tsarin a duniya da zai aure su kaga gidan annabin nan ne gidansu inda suke rayuwa hmm. Shi ne gidansu nan ne inda suke rayuwa na farko ya fara tambayar Qur'ani dan me yasa ya dingina gidan zuwa gare su bai dingina wato dan me Qur'ani yasa yake dingina gidan zuwa gare su kai tsaye ɗaya nan na biyu waye fi na na aisha don allah ya jingina gidan zuwa gare ta ko ɗakin cewa wannan yana nuna gado ne haifin da allah ya ce wata kurna ma yutila fi buyutikunna allah ne ya fara faɗa cewa ɗakunan nasu ne cewa ɗakunan nasu ne bai nuna cewa kuma gado ne sannan idan na na aisha an ce gada sai da ta mutu ai tana da yan uwa da za su gaje ta waye gaji abin da ta bari a matsayin gado ko haka ba wani wanda ya faɗa cewa na Aisha ta gado a zo kuma a nemi izinin ta da gidan cewa za a rufe wani wannan ba shi yake nuna cewa gado ba ne ba kuma wani malami a duniya da ya faɗi cewa wannan matsalar gado ne amma mutane su yi haƙuri su bari insha Allah tun da matsala ce ta ilimi za a tattauna amma Abubakar bai zalunci na Fatima ba sai na Abubakar mutumin kirki ne lamba ta dai bayan annabin wannan al'ummar sannan sai sai da na Umar tarihin al'imamu Kudu, sadiq ya nuna mana haka don jika ne na sayyidina abubakar wanda insha Allah za a ji magana ta karshe da nake so in rike da ita eh amma shi ka rike ife akwai abin da muke tambaya shin mun ga wannan a sayyidina Umar da kuma sayyidina Usman da nana Aisha da kuma nana Hafsa shin kai kana ganin cewa shi'a suna da problem saboda wannan gadon guda guda ne ya shafe su duk ya shafe sauran duka ko dai a'a individual su ba suna da eh, problem inda suka yi musu abinda su ma raguwar ta abai da matsalar gado ta haɗa su ba me yasa shi a suke da matsala da su eh in ka dauki al'imamu abu hurairah shi ya shiga cikin matsalar gado ne amma shi ya suna da matsala da shi ko ba su da shi ah, shi ma imamu abu ah, okay shi ma suna da gado da shi abu da a'a suna da matsala da shi okay na'am idan ka dauki Anas dan Maliku ya shiga cikin matsalar gado ne hmm. a cikin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa ruwaita hadisai sahabi ɗaya na shi a basu da shi shine Jabir dan Abdullahi amma duka shi da shi suna da matsala da su dan me dan karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi gaskiya gado sai na bukar ya take gado ya mata gado ba shi gaskiya ba gaskiya ba ne karya ne kuma abin da shi bai sani ba ha a cikin littattafansa za mu kawo masa hadisan da suka tabbatar da cewa annabawa din ba a gadon su da gaske masha Allah masha Allah eh za mu zo mu tabbatar wa da duniya wannan sannan kuma a daga baki shidar imaman da suka ce suna kori da su kuma yanzu kai sarki mahaukacin mutum mahaukacin ina ne wani ya zalunce ka ka tabbatar azzalimi ne lamba ta ɗaya, sannan ka tashi ka haifi 'ya'ya kuma ka ɗauko sunayen wa'annan azzaliman kasa hmm. ai bai taɓa yi ba ai wannan akwai kuɗi a ciki da haka cikin maganganun da ya kamata ainihin wato da lura da shi kaga yana magana ya aka yi matsala ce ta gado na na fatima ba ta sani ba amma wasu suka sani yanzu ya aka yi da annabi ya rasu ina za a binne shi aka yi ta turka-turka sai da abubakar ya zai ce shi ya ji annabi ya faɗa cewa annabawa inda suka mutu na ake binne su. To, masha Allah jama'a insha Allah a saurare mu wannan To jama'a ina gani a ah, zancen kenan ah, za mu fara ɗaukan kira amma shek malam ismail zai zo muna jiran shek malam ismail ya zo kan layi insha Allah za mu fara ɗaukan kira kenan Allah ya so ya yarda da ikon Allah za mu fara ɗaukan kira kenan shak ismail zai zo amma wannan mun ce muku za mu adjust zuwa next week Allah ya so ya yarda akan zance na gado da muka tsaya na na na fa'ima in Allah ya so ya yarda da sai na abubakar insha Allah so jama'a muna jiran malam Ismail ya zo insha Allah nan mu fara ɗaukan ah, kira eh eh akwai tambayar da ya kamata kamar in Allah ya ga wannan eh kafin a ina da haƙƙin nema a ɗan yi ta aliki kan wasu abubuwa wannan sai a tambayoyi to insha Allah insha Allah insha Allah sannan amin amin amin shehi na amin shehi na gode amin shehi na gode na gode na gode shehi na gode to amma akan haka jama'a mu yi hakuri da shi da shehi tun da kamin ya da ka so ka yi ta'alikinka kamin ya zo shi ka masa tambaya yanzu ko dai ya za a yi Eh. amma tun da dai ana yi ne don masu saurare eh. in ka ba da dama in yi ta alikin sai in to shi dai bari mu baka eh, saboda yanzu ba mu mu sauna wuri ya shirin haka ba isa za mu ɗauki ka ya so yi bana sai ta alikin ka to a bismillah shek bismillah ta alikin da nake so in yi sarki na'am cikin maganganun da ya a baya idan baka manta ba ya kawo hadisi a bukari ya nuna cewa gashi ana zargin manzon Allah cewa ya kamata ya adalci hmm, sai bari ya zo bari ya zo bari ya zo ya ji bari ya zo bari ya zo bari ya zo <laughs> bari ya zo wanga maganar da kai yana da muhimmanci sosai bari ya zo eh to jama'a insha Allah ku jira shak mala Ismail na san yanzu haka eh, yana cikin tayya ina gani ina ganin sa kamar yana cikin tayya zai ta yayi sallama ya zo ya zauna saboda zance da mala da suna yayi yana da mahimmanci gaskiya matuƙa sosai sosai eh, jama'a ta manta wannan zance da muke yi jama'a mun zo ne domin mu mu fahimta shi sa wayanda ke jin mu ku bude kunninku na basira da hankalinku na basira ya so ku fahimce shin abin da ake tattaunawa ku fahimce sosai eh, saboda ni gaskiya na fahimce wasu ababa da ake yi sosai wallahi na fahimce wasu ababa sosai na fahimta sai sa ba abin a yi zage-zage kuma na ji daɗin yau kada program ɗin ya tsaya wallahi ban ga wani zage-zage ba ban ga wani cin mutunci ba kuma mallumma mu sun set muna example da muwa muka bi sabon da kai kamar kan da suka kuma zama aka tashi da fada da zage-zage kana ganin this time ba ya haka ba this time su da kansu sun comport kansu ko mun ji daɗin haka sosai shi sa jama'a don Allah masu zai kaɗan suka comment mana na zage-zage kowa ya bude kunnen shi na basira ya ji ya fahimta amma mu muna son mu gane kaman da alhamdulillah shan isra'il ya dawo eh kaman da ah, suka tattauna aka yi magana a ah, tazu dai na ga ga sheikh malam abul fatah sana tijana sun yi magana amma ga sheikh ismail ya dawo shi yasa za mu ajiye malam ah, sheikh malam abul fatih shine na farko da domin na ga ya kira sheikh da mun so kai magana yanzu amma tun da sun dawo da mun sake ɗaukanka kuma Eh. ok to shi ke eh jama'a tunda mun ce za mu ba shi dama kuma mu ba shi dama ya magana saboda sun dawo so bismillah shek malam abul fatai, muna tare da kai eh jama'a ku yi kuɗi saboda Allah a ah, shek malam abul sani sana tijani muna jin ka salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Na ce sarki za ki yi Allah barka da wannan lokaci. Barka ka dai barka ka dai shehi na barka ka dai barka ka dai shehi na. Mura. To alhamdulillah bayin ka dukkan su sun dawo ne. Eh sun dawo sun dawo yanzu. To alhamdulillah ina yi wa bakin ka sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Masha Allah. A sarki zaki ina da dan abin cewa amma kafin nan dan Allah ina da wasu shawarwari guda uku daga farko a gurguje. To, muna jin ka. Shawara shawara ta farko zuwa ga masu bibiyan wannan pejin. Na'am. Don Allah idan jama'a suna ji lokacin da ake gabatar da program irin wannan hmm. live. To muna roƙo don Allah masu wanda suke admin a pejin sai ka ga wani ya je shi ma yana program ɗinsa live. muna roƙo don Allah su dina su bari idan an gama idan an gama program irin wannan da ake yi mai muhimmanci sai daga ICC program din su na'am na'am thank you very much sannan masu yin sharing din eh, masu yin sharing din wasu videos ko wasu abubuwa su ma su dina ya kamata program irin wannan idan an yi ya zama na on har zuwa kamar kwana ɗaya kafin a samu wani program ya goge shi thank you very much sha Allah wannan wannan muke roƙo na'am yawwa sannan sai sannan sai shawara ta biyu zuwa ga malamai da aka gayyato akwai malam Musa Yusuf akwai kuma malam Ismail ah, malam Ismail Kwanni ne in ba ta sunan ba ina tsammanin haka ne haka ne na'am haka ne yawa to da Allah ne shawarar da nake so zan bayar musamman shawara ta za ta karkata zuwa wajen malam Ismail lokacin da ake mm. program mm. idan malami misali yana karatu shi kadai a masallacinsa to in maganan da ya fito ya fita a bakinsa daga shi sai mabiyansa ne in wani ya bibiyi maganan ya ji ma wannan shi ya ji duk abin da malami ya faɗa amma lokacin da aka zo aka haɗa ni da wani za mu yi debate haka mm. fiska na ganin fiska to duk wata magana da za ta zamanto akwai ɗan haibantawa a ciki ko kuma taɓa wani abu da ni na yadda da shi ta hanyar da bai dace ba ina ba da shawara da mu ne sanci irin wannan a lokacin da muke fuska da fuska da mutum na'am na'am na'am dalilin da shi ke eh, mala ismail ya yi hakuri zai ga kaman na ga kaman in yana magana ya kan kai shigo da ɗan haibantawa wani lokaci ko izgili wani lokaci wanda haka bai dace ba ko kuma taɓa misali shaksiyan na na aisha ko shaksiyan sayyidina abubakar ko wani kaza da muka yadda da su muna mai uzuri mun yadda ce wanda ya yadda da su ba shakka kuma aƙidarsa ne yana da yancin da ya haka amma misali lokacin da kake magana da ni da na yadda da su hmm. to ba don komai ba sai ka kiyaye taɓa irin alfarman su ne zama da kawai abin da za ka faɗa wa ka'iki ne na ilimi wanda ilimi ya tabbata sai hmm. ka ajiye ra'ayinka saboda ka yanzu misali idan ka taɓa wani wanda nake ganin girmansa to ala dalli ni in bani da wanda zan taɓa ko in taɓa ka ko in taɓa iyayenka kamar wancan zaman su ɗin haka ya faru yi magana a kan na Aisha Malam su bai tashi sai yi magana akan mahaifiyarsa da ya hakuri to kaga a lokacin zai ce karka kuma magana a akan mahaifiyata ta karka yi kaza to ga irin wannan ya kamata a ce da an dan janye irin waɗannan kawai in za mu tattauna mu tattauna a ka'ida na ilimi ba taɓa shaksiyan juna a lokacin da muke kallon juna hmm. wannan kenan sannan sai shawara na uku a gurbi kafin na yi tambaya ta shawara na uku shine zuwa ga 'yan shi'a wanda duk suke da awon shi'a ina son duk wani ɗan shi'a in zai yi da awarsa ya yi jara'a ya bayyana aƙidarsa ba tare da tsoro da irin yadda malam isma'il ya bayyana na shi kaga shi malam isma'il baya fitowa baya mujamala ya yadda shi ɗan shi'a ne ya yadda baya son sai na abubakar ya yadda baya son sai na aisha ya yadda baya son sai na wutu kuma yakan faɗa ya faɗi ra'ayinsa hmm. to amma a samu wasu 'yan shi'a misali waɗanda suke waɗannan 'yan shi'an kuna da awon shi'anci amma ka tashi sai ka dinga kula da littattafan wasu daga cikin malaman ala sunna ni na ganin wannan ba a kinga ba ce kawai ka fito a ɗan shi'an ka yanzu shi na ismail da ya fito ce shi ɗan shi'a ne ta tilaki kuma haka zai tashi in dai ba Allah ya kawo wani abu na shiriya ba zai tashi a ɗan shi'an sa zai tashi kuma ba wani abin da zai same shi Ka kaga bai ji tsoron na ra'ayinsa ba to mu muna son 'yan shi'a su dinga yin haka Na'am. Wannan su ne shawarwari na guda uku. Masha Kafin eh, ina da istifsari sai kuma tambayoyi. To bismillah. Ah, Yawwa istifsari na kaman haka. Hmm. Ah, wannan zama da aka yi na mukamala akwai wani point da ya kamata ah, mutane su fahimta musamman dukkan waɗanda suke sauraro. Waɗanda suke sauraro shine mu ahlus sunna ba mu ɗauki cewan alin baiti ma'asumai ne. Mu ahlul baiti a wajen mu ba ma'asumai bane. su kuma 'yan shi'a a su alul baiti ko in ce wasu daga cikin shi'a musamman shi mala ismail da ake zama da shi alul baiti ma'asumai ne so kaga a lokacin da za a zo a tattauna ya kamata mu fahimci wannan nukudan saboda duk hujjar da zan kawo ni a waje na cewa a alul baiti za su iya wani abu mutum taka zai iya zuwa su yi kuskure kuma kuskuren su nan na ɗauka a mazaunin kuskure ne Allah ya gafarta shi kuma girman su na alul baiti yana nan amma dai sun yi shi kuma wancan yana ɗaukar cewa a saba musu ma zai iya yiwuwa wannan saba musu da za a iya kai mutum wuta ka zo nan nukuta ce da ya kamata a daddale ta kafin ma a tattauna komai saboda mu a wajen mu dalili shine Allah abin ya mana a cikin alqur'ani allazina amanu laha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum ya ku wadanda kuka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi ulil amri ulil amri sannan ya danganta a wani bangare in kudin amrin nan a ɓangaren addini ne babu shakka alul baiti suna daga cikin kudin amri a ɓangaren addini to da Allah ya ce mu bi amri a gaban ayan sai ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi jayayya akan wani abu wanda ba ku fahimci wannan abun ba ni na ce kaza kan ka ce kaza me Allah ya ce sai ya ce ardu ilan mahi war rasul kuma yarda komai na ku zuwa ga Allah da manzon Allah saboda Allah baya kuskure shine malikin bayi manzon Allah ma ma'asumi ne baya kuskure ashe ka ga da alul a ma'asumai ne a mazaunin su su ulul amri ne kuma shi'a sun tafi cewa alul baiti su ulul amri ne da Allah sai ce mana qardu ila Allah wa rasuli sai ce wa alul baiti tun da su ulul amri ne Allah sai bai ce mana alul bait ba domin ne isma kawai yana cikin hukuncin Allah ne da kuma abin da Allah ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai sarki ana jina ana jin sosai ta biyu a gurguje a malam ismail kwanni ya yi wata magana ɗazu yake cewa ya ana cewa ga al'imamul bukhari ya ce ana ɗauko wani ɗan can a bayaki wanda alƙur'ani bayan alƙur'ani sai sayyid bukhari yana kafa masayin bukhari to abinda ban gane ba a wajen ya yadda cewa bayan alƙur'ani ba wani littafi sai sayyid bukhari ne ko kuma yana kawo maganan alawaji Alzam ne sannan kuma ya fahimta dan an ce al bayaki bai kai bukhari ba ana nufin hanyoyin da al'imamul bai ya bi wajen tantance hadisai warin su bai kai hanyoyin da al'imamul bukhari ya kai wajen tantance hadisai ba amma za ka iya samun hadisi a cikin littattafan al'imamu ko bayaki na hadisi wanda sun yi dai sahihancin su karfin su yana daidai da sai sahihancin al'imamu bukari saboda hanya ɗaya suka bi wajen tacewa suka zama yi amma ana samun waɗansu wanda karfin su bai kai ba sai ya sa al'imamu bukari shi kuma nashi dukkan su suna da karfi sai ta littafin sai kuma al'imamu bayaki amma ba yana nufin sahihin cikin bukari ya fi sahihin cikin bayaki ba haka ake nufi kuma sannan za a iya samun al'imamu bukari ya kawo wani hadisi ya kawo kawo shi mujmalan amma zan je in ga wannan hadisin cikin littafin al imamul bayhaqi in gan shi da tafsiri saboda dukkan su maganganun annabi ne kamar dai za ka iya ganin wata aya ta ro mujmala wata aya ko ta ro mufassala ta yi tafsirin wannan ayoyi to haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suke wannan nukuda ce na Naji Malam Ismail yayi magana a kansa sannan sai magana ta wanda tambayar da Malam Ismail yayi ya yi tambaya cewa na Aisha me yasa take da gadon manzon Allah ina ga an bashi amsa a nan ayat da ya nuna cewa to cewa na a na na aisha radiyallahu anha tana da gadin manzon Allah ne ta sai da ta wata mata ne to shek ku ya hakuri abin da yasa kuka ga mun ba duka shi ma admin ne a cikin malami ne da yake ba ya ya hakuri zan mai tambayi abin malam Ismail hakuri ya hakuri malam Ismail kai hakuri wai zai maka tambayan to wai zai maka tambayan malam Ismail bismillah bismillah shehu shi ne tambaya na da yace gado da aka tambayar da yi gadon na na Aisha na na Aisha Allah ne ya gadar mata shi ne Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa karna fi buyuti kunna ko da Allah ya jingina gidan wa annabi dama gidan annabi ne amma kuma kamar yadda muka sani a al'adar Hausa yanzu sarki zaki dukkan mu Hausawa ne idan kina da mata a unguwar nan in za a je gidana ga ni ne mai gidan amma ba za a ce gidana ba sai a ce ka je gidan maman wanci ko ka je gidan wanci shi ake dangantawa to kuma Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce wa karnaki ci kunna na Aisha kuma tana ciki an yi idafan gidan zuwa gare ta ɗakin zuwa gare ta sannan kuma malam da ya kawo batun Abdullahi bin Zubairu ne kowanne ne da ya ce yana da yana da gado na Aisha ta tabbatar mai da gado zai ga ai Abdullahi bin Zubair bai daga cikin wanda aka bar ne su a ɗakin na Aisha ita kanta na Aisha wanda yake gani ɗakin nata ne ita ma ba a burne ta ba mutane uku ne a ɗakin ta daga annabi sai sai na abubakar sai sai na umaru kaga ita ma kanta ba a burne ta a ciki ba ba za ka binne ta to dan haka irin waɗannan abubuwa gado sai Allah ya ce wa fi buyuti kunna to tambayar mu alai shine fi buyuti kunna din nan da Allah ya yi tafa zuwa matan annabi nana Aisha tana ciki ko ba ta ciki sannan sai tambaya na gaba mala ya rike wannan tambayar mhm. tana ciki ko ba ta ciki sai tambaya na gaba shine a ah, ba mu ga cewa shin malam yana da wani dalili da aka rawaito irin yadda malam maganganun da malam yake akan sayyidina abubakar da irin maganganun da yake akan nana aisha shin za mu samu irin riwaya za ta yi mana duk tafsiri irin maganganun da ya faɗa daga sayyidina ali sayyidina ali ya faɗa kan sayyidina abubakar za mu samu wannan sannan kuma tambaya na uku wanda nake son malam shi ma ya an samu shin na na ma ta taɓa yin fushi da sayyidina Ali ko ba ta taɓa yin fushi da sayyidina Ali ba sannan malam ya san dalilin da yasa aka kira sayyidina ali abu turab wannan alkunya da ake kiran sayyidina ali aka kira shi da abu turab saboda abu tirab din nan akwai dalili me ya jawo lokacin annabi ya fara kiransa da abu tirab fada suka yi da nana fatima to idan sun yi fada da nana fatima radiyallahu anha shin a wannan lokacin in nana fatima ta yi kushi da sayyidina ali za a iya ba sayyidina ali irin hukuncin da aka ba sayyidina abubakar ko da mu'akkatan ne ko da daga baya ta yafe mai amma a wannan lokacin za a iya ba wa sayyidina ali hukuncin da aka ba sayyidina abubakar saboda nana fatima ta yi kushi da shi sannan tambaya ta hudu a a gurguje malam zai kawo mana cewan shin sai na ali bayan na na fatima ta rasu sai na ali radiyallahu ta'ala ya mayarwa da sayidina Hassan da sayidina Hussein bayan sun zo shin sun gaji wannan gonan yana na Fatima radiyallahu anha wanda ake gadanta ne saboda sayidina Ali yayi khalifanci to a lokacin khilafarsa ko kasa da madina da sauran gurare da baka suna karkashin sa shin ya mayar wa kansa gadan na na fatima haka sai dina hasan jago yayi mulki wata shida ya mayar wa kansa wannan gadan a mazaunin cewa gadan na na fatima ne an zalunce ta yanzu ya mayar wa kansa wannan ma ina son malam zai zai zai sai tambaya na karshe wanda ita ce na karshe Allah ya sa malam ya riki eh, da malam ya zo haka bismillah ma muna kiran eh. malam jama'a ba malam ya problem eh tambaya ta karshe hmm. idan Allah ya yarda idan manzon Allah ya yarda da wani mutum sai na na Fatima kuma ta yi fushi da wannan mutumin annabi ya yarda da shi har bayan ya rasu annabi ya tafi ya bar duniya akan ya yarda da wannan mutumin sai yana da fadi ba ta bi sai fushi da shi shin za mu gabatar da yardan annabi a jiri akan wannan mutumin ne saboda annabi ya kula na Fatima ko kuma za mu gabatar da fushin na na Fatima akan wannan mutumin saboda na na Fatima ita ce gaba da annabi wannan shine tambayar da nake yi wa malam sannan kuma sai afuwan bi afuwan sarki zaki malam ya yi hakuri sai tambaya ta karshe jarumtar duna ali jarumtar sayyidina ali littafan sunna da shi da sun rawaito shine wanda ya buɗe khaybara sai duna ali ana cewa idan ya tashi saboda jarumta in ya shiga yaki in kaji yayi kabbara to ya kashe mutum ne lokacin ake yakin sifiru an ji sai duna ali aka ce ya yi kabbara sama da ɗari biyar ma'ana kaga ya kashe mutum ɗari biyar kenan to wai shi mutanen da suke karkashin wanda ake tunanin sai na umar ya turo su ko sai na sun kai mutane ɗari biyar da za su iya rinjayen sai ali har ya zama sai na ya ci gadon da na fatima ya danna sai ali ya fi ƙarfinsa sai na umar ma ya danna sai ali ya fi ƙarfinsa duk wannan jarumtar na sai ali to wannan shi ne tambayoyi da nake da shi zuwa ga Malam Ismail idan ba su samu amsuwa duka ba dai a amsa wanda suka samu insha Allah ina ba da hakuri saboda na tsawaita insha Allah nagode mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ku yi hakuri abin da sa na bar Malam Abdul Fasal yayi magana sosai jama'a ku ya hakuri ba saboda kuma ne saboda yana cikin malluman da suke gabatarwa ba admin ne anan shi sa mun ce ka'ida ne ko waye zai tambaye shi sauka to amma akwai wa'anda muke musu adalci wa'anda muke kamar malam eh, kamar shi malam Ismail in ya kira dole mu bashi lokaci kamar malam Asad Sulu ya kira dole mu bashi lokaci malam Abbas malam Nasir Ado Musa malluman da suke gabatar kai hatta malam Alkarawi ya kira dole mu bashi lokaci To jama'a abin da yasa kenan amma saura kowa dai zai magana shi ne kawai wuce ba taliki jama'a ku yi hakuri malam Aminu kana kan nayi ah, abin da yasa ina kiran malam Ismail yanzu haka ne ina gani uh, credit ko kuma uh, ban sa da sa ba network wurin shi jama ku ya kuri kun ga ina kira ina kiran sa sannan amma salamu alaikum malamin muna jin ka ina kiran malam wa alaikum eh, wa alaikum salam malam eh, brother ina ma fata alheri ina gaira ina wa ina ina gaira malum ma duk ina mu fata ne eh na farko mutumin gaida malamin da ya koyi yanzu ga nayi maganga ai wanda ba kan da layin ba domin ya zan na ina defend mana hasar sunna ya yi ta ina wani taliki ba halin daga dibe da ake zuwa ba da kai kai kai kai ai kankanin ka saka bambam a abul fata idan ba lasar sunna kamar bera ne da kyanwa ba wasu ji ya shi da haka za ki shigo da shi kuma shi na kwanne na Nigeria ne shi kuma samu wani dan waka kuma zai taliki haka no problem ne ne ne shina shina Dina, no problem, din yi magananka yi magananka ka, bismillah yi maganan ka, ka hujjan ka, yi maganan ka. To, na farko ko abin da nake so malam eh, Hassan ko na tambaya zuwa ga malam Hassan. Bismillah. Bismillah. Cewa ya yadda cewa sahihin na eh, bukhari sahihi ne. Farkon tambaya kenan ya yadda sahihi ne gaskiya sahihi ne ya tabbata sahihi. Ya yarda sahihin Bukhari sahihi ne gaskiya ne very good. Muna jinka. Kuma tambaya tambaya na biyu da shi yayi dangane da yamma malamin shi'an nan wannan batun fatimatu zara alaiha salam cewa ita ita ta san kamar gadon na an ba ta kyauta ba ta ita tambaya jama'a ku yankuri ina kiran malam ina kiran hujja ba da wannan magana cewa fatimatu zara an ba ta gado an ba ta ne kyauta sai aka kuma ta tambaya alhalin cewa ta yadda cewa abubakar shine hanifa kuma abubakar Eh, kamar shi ke cin gadon manzo Allah wannan lokaci domin shi ke ne matsayin halittar shi na'am ka ɗauke ni na'am abin da ke ma da hasan da suna sani a ta eh, eh, shi fa da kinnata ni ina hannun sai da Fatima a cikin ana ina hannunta an sana shi abubakar da zai na kan matsayin halifanci Ok, wato, da annabi ya ba ta wannan gado kyauta, wannan gado ba shi a hannunta na'am na'am mutane ke wannan sai da sai da bakar ya kwace ne ya kwace ne okay okay ya kwace ne domin ta fatima da zara alaiha salam tana gida ne mutane suka zo wajen fatima suka ce mata abubakar ya ya kuji wasu ne halifan manzon Allah ko oh, kada labari yake kenan na'am muna ji wato sai na baka yadda kore mutane shi ya kuri na zuwa ina tira mala ismail ne ban same shi ba ina tira shi sa ka gaba amma wannan maganar da yake shi wannan da yake cewa an zo an kwace ne na eh. ana maganar cewa na na fata mu ta tafi ana masa aiki aka zo aka kwace eh. a littafin suna ya karanta ko a shiya eh shi sa nace da ka bari yayin magana ta tsari wani littafi ne ba dole dole ma yanzu mu ga Yusuf littafin da cikin littafin mu mun yarda da yi ko wani da ana yi da littafin da littafin ko lokacin da littafin ba shi haka a ya sa a yi umarni da littafin na'am na'am na'am hujja na'am ba dole dole ne dole dole hujja sai kawo da da da ba ya ci ma mun da muna azumi na'am ba mu na'am na'am <laughs> To. Da kai Sarki. Na'am, na'am. Da Allah da yake. da ba na ta ba ni ta abin da ka bi shi. Sannan abu na biyu. Mm. wanda kawo cewa ba za a da bane. kuma kawo To, Aminu da hankalinka sai magana. Ya ku yi magana ka ita tambaya. tunda ɗalibin karatu ne ma da ka tattauna da shi eh. amma mutumin da zai zo ya kawo abu ba zai iya karanta da larabci ba wallahi wannan ba sa ma addinin musulunci a dan malam eh, an da sunna abin da ka fahimci ne da larabci da ingilishi kuka magana guda ne

eh shi sa bismillah cewa mutane ba wai a'a an kwace yanzu da na bai tambaya nace a littafin sunna ya gani ko a littafin shi'a eh. ya kamata ya fahimci ni a matsayina na ahlus sunna littattafan sunna za a ji a mai hujja da su kamar yadda shi ma da Isma'il ai rakunan din da nake ka ba daga littafin sunna nake kawa ba daga littafin shi'a nake kawa don su littattafan da ya da su na'am to mana mana eh, min ya kuyi tambayar sa. malamin dole ya tambaya tambaya ne nake so ma hasu da suna ba eh. cewa a yayin da mutane na suka zo wajen Fatima Zara suka ce wa Halifa ya koro su cewa kada ba na Fatima nan bane eh. cewa gaskiya Fatima zara alaiha salam sai ne ah, ah, ah, don Allah malam Aminu don Allah kaga eh, ban son eh, kawo wanda zai zo disrespect malluman mu ya kuri a a ina a wallahi ba kai zagi ba amma tonun ka kada kada tonun da ke nan ya kuri ya kuri ya ya ya sha zafi cikin magana ba ga madina hankali na da kwanci kawai kowa na da ra'ayi shi ne kaga jibitin da ake yin da eh. wallahi ba ya tashi na kowa ra'ayi shi dangane da wannan al'amari to kai dai magana ko kai ka kama nan wannan ya kama nan ba yanda za a yi wannan su mara tafiya kan kwallon zai tana duba ma eh. in mala hadisin suna na magana wajen na kwallon ta yaya iya kuri don Allah don Allah yi tambayan ka yi tambayan ka yi tambayan ka don Allah yi tambaya yi tambaya eh, malam a hadisin suna kamar na ke, son kuma na biyu ne ba ita ba ta zara yar manzo Allah na'am ta san kanta ina gadon nan ba ka bane ta san ba ta cin gado to ne an ce ta da Abubakar yanzu cikin Buhari da Muslim very good mun gode maka sosai ko ke ke san ka nan ba ta cin na ku ta ya. na'am ko Fatima a jari ba ne za ta tarbi abin da ta zama malaka ba Muna gode maka sosai Muna gode. maka Muna gode. sosai. Muna gode maka sosai. Muna wa maka muna tsaye alaikum assalamu wa ta'ala wa to kola ya sunan ka daga ake kira kola sunana muyassir kuma na kira daga kasar ghana kuma shi masha Allah malam muyassir daga kasar ghana accra kuma shi to muna jin ka to alhamdulillah gaskiya maluma sun zo mun samu asadu sunna mun samu shafi ismail karba Allah amin amin na farko ne ba mu so mu ja lokaci amma abu ne mai wuya na'am ka ga mutumin da dama an riga da an sayar maka da shi makaryaci ne ka kuma ce wai ya dauko littattafan shi ya zo kuma yana maka magana game da wannan al'amarin nan na'am sai da mutum shi makaryaci ka kuma ce ya dauko littattafan da ka karyata na'am da proof kan shi mm. to in ka duba da ka ga malam garba Hmm. ina kokarin gai na'am wani hujjoji da yake dawowa duka a cikin littattafan ahlus sunna ne na'am a akida su kucin shi'a ya ginu amma kuma kuka ce mai karya yake yi amma kuma dalilan da ya ginu da shi kan nan yana cikin littattafan ku hmm. wato littattafan yan eh, eh, eh, sunna kenan sunna kenan masha Allah muna jinka to zuwa gaba bature dai yana ce mana wayan baka san history ka ba hmm. ba mu turbi ko ba ka ba haka ne masha Allah a lokacin da muka duba Qur'ani yana hmm. ba mu labari yana ya kawo mana wani labari kaman um, matan annabi nu ta yi rita matan uh, annabi lut ta da ire-irensu hmm. muna ganin Allah na ba mu tarihi ne kawai don mu sani mu ce mata me muna wurin ne Mm. muka duba muka gani daga cikin annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'am Allah ya masa dukkan wani jarraba domin shi ne mai cikin imani shi sa ya kamata a jarraba shi ko ba haka ba na'am daga cikin matan shi ba wanda ya rita a yanzu aka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya rita cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam kama na asadu sunna yana wurin ya ba ka labari mata annabi sallallahu alaihi wasallam okay i tambaya i tambaya i tambaya malam ya shigo ciki na'am to idan ka eh. duba masalolin da muke da shi kana jin nanan fatima tana eh. cewa tana da gado ita na fatima ne take cewa tana da gado to shikenan sa'an nan malam malam na karshe kenan malam ka karamu na karshe kenan na karshe kenan malam malam wai daga littattafan sunna ne eh. shin littattafan mu ahalin sunna wani ne zai fahimtar da mu littafin ko mu za mu fahimtar da shi masha Allah a'a to amma da hasadu sunna kai ba littafin yan a kake karantar karyatar da su ba shi'a hmm. idan idan idan da aka ji hmm. idan fahimtar ba haka ne, yanzu cikin abin da na kawo na shi al-Imam Ja'far Sadiq ya ce hmm. kamar lam yakul lahu siddiqu fala na Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah idan wannan abin Jafaru Sadiq bai faɗa ba da kuma cewa Jafaru Sadiq ba jikan sai na Abubakar bane amma ba za ka tsare ta ni da baki ba sosai sosai da za ka tsare ta ni eh mala ya kuri ina son zon baka lokaci kai maganar ka mala ya kuri amma kola shi okay shi ke ba ba damuwa kola kola kola yake tambaya program dama amma na munazara eh. me yasa na zo abin da magana ban ci komai ba na'am kaji da mala saboda ni na san tun ina karatu a gurin dokar gwajin ce su sa ga gaba na damuwa. To, eh kola kola don Allah yi tambaya yi tambaya kola ya kuri tambaya ya kuri muna ji don Allah kola. Yi tambaya. Eh yi tambaya kaka ci lokaci tambaya. Eh? Kola muna jin ka. Eh ina jin ka yi magana yi tambaya. Sun ce mana kaman sahabbai ba su suka tattaru suka kashe Usman ba. okay wa zai ce a cikin addini wato sahabbai ba su suka tattaru suka kashe ta na Usman ba kwashin ka kenan na'am mun gode da suka yi wannan mai malumman ahlus sunna suka ce ma wayannan sahabban ba suka kashe sai na Usman ah, eh to mun gode maka kola mun gode maka tambayar da kai mun gode maka sosai mun gode maka shi yasa jama'a ku bar malam okay to don eh don Allah da ne bon so muna jimawa yanzu ya kuri ba mu jimawa ba mu jimawa to bismillah imam ali da aisha eh imam ali salamun lahi alai na'am ya yi yaki da aisha an kashe sahabbai eh kona kona don Allah ya tambaya ya tambaya kai ta aliki kuma tambayar da zai shi ne wa'annan sahabban nan da suka gamu suka yaki kowa da eh kola kola da da da ta baya sai akan batun gado nan da muke yi ta mu out of the topic na gode ba kola dalili dalilin da ya sa shi ne eh. kan mutum ya gino kan wani abu eh. naka ne ka baya ba kan rusar da mai akidan shi ba insha Allah cewa aka shi kuna cewa wani ya kafurta akan irin wa'annan matsalolin da gashi nan cikin littattafan ku kamar spiritin ibada. Oh, kola, don Allah, don Allah, kola, don Allah, kaga respect ne nake ta baka, don Allah, ita baya kawai, ita baya. eh muna jin na gode maka sosai kola Allah taimake ka Allah taimake ka kola Allah taimake ka all right a nan kan platform din aka zo aka cikin matar annabi Muhammad kafira eh shehu kamu koma ta wurin nan da shai da ka an sami ga mutane da kan layi ga kuma shakka nunu da sauransu amma bismillah yasa ka ji na ce maka abin da yake haƙƙi nasu duk wanda ba program yake gabatarwa ba a matsayin malami zai yi tambaya kan ya sauka amma maganar wani ya zo wanda ko larabci ba zai iya karantawa ba ya zo yana cewa da turanci da larabci duk ne ya zo yana ƙoƙarin kawai ya je ya waya yayi ya kawo mana an faɗa mana cewa haka an faɗa mana cewa haka muke yin addini eh, shi yasa ai da ran eh? fara program na ce yau ba taliki shi ne kawai amma malluma da ke kan gabatarwa a nan su wannan da ne shi sa insha Allah da mu ci gaba da haka amma har yanzu muna jiran hujjatul islam shak ismail al-kurdi jama'a ka eh, na ga wasu na zane zane wai ya gudu a wala Allah ku ya ku ya ku kamin mu zo da shi ma wallahi yana da problem network wallahi wannan na shaida haka sai sa wala Allah network ne ko kuma ku ya ku ko kuma band kun san Africa sa jama'a da Allah masu zana kanan eh E za a dawo E eh, kura kuri za a dawo next week an dawo eh eh kuma idan an dawo tambayoyin da shi ma na abu fatih yayi a ba shi dama ya sake dawo ya wayannan tambayoyi sai insha Allah na biyu eh, sarki sarki na'am akwai tambayar da nayi na'am bai ba da amsa ba na'am ta lura na'am na'am wancan mai tambaya da ya gabata ya ce wai shin na yadda da abin da ke cikin bukari na inganta hmm. wato sarki ka san matsalar da ake samu kamar da na sha faɗa a nan wajen hmm. da yawa fa ba su ma san mene cikakken sunan littafin al-Imam al-Bukhari ba hmm. Sahih al-Bukhari ba shi bane sunan littafin al-Imam al ba na'am sunan littafin al bukhari shine al-jami'u al-musnad as sahihu al-muktasar na'am min umur rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi na'am abinda ba su gane ba hmm. ba duk hadisi da ka gani a cikin bukhari wani ya cika sharadin da bukhari ya hmm. akwai hadisi mu'allaqat a bukhari na'am akwai hadisi wanda suke zuwa da sigatul jazm a bukhari na'am yana da kyau su san wannan na'am sai da ka duk hadisin da ke bukhari hmm. wanda ya cika sharaɗin da al'imamu bukhari ya sa masa sunan littafin na hmm. inganta amma wanda bai cika sharaɗin da bukhari ya sa ba kana iya samun ka ga hadisin bai inganta ba hmm. amma tun da bai cika sharaɗin bukhari ba asali kun ta gan shi a bukhari ba a la'akari da shi matsayin hadisan bukhari wannan shi ne abin da ba su sani ba abu na biyu maganar da ya tambaya ya ce na na fatima ta zo tana tambayar ainihin wato gadanta ka duba da kyau zaka ga sarki akwai contradiction cikin maganganu abin da aka baka shi ne da ya zama kyauta idan ma an karbe a gurinka ne ai zaka zo kayan ka ne an karɓa a matsayin babanka ya baka kyauta ba a matsayin gado ba ka lura eh. zaka zo ne a matsayin kyauta da aka ba ka ka zo karɓa ba a matsayin ka zo karɓan wato ka zo a baka gado ba. Na'am. Na'am. Kaga abin da ruwa kaya ta ce ba an na fati mata alaihi assalam bintan nabi. Hmm. Arsalat ala abi bakarin tasaluhu mirasaha. Kaga tana tambayar shi gado ne mimma afa Allahu alaihi cikin abin da Allah ya kwarara wa annabi bil madinati wa qadr wa babu ibn kai bara. idan ya tabbata sarki an ba ta kyauta hmm. don Allah za ta zo neman gado can wata neman gado ya karye ta cewa ba kyauta aka ba ta ba hmm, na'am na'am kalewa na'am ita na na fatima tana su ita da ta jayayya da sai na abakar a matsayin an ba ta kyauta ne ta zo ta karɓi kyautar a'a ita ta taho neman gado ne shi yasa annabi sai na abakar ya ce masa shi ya ji manzon Allah yana cewa annabawa la nura su ma tarakna sadaka ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne to wannan dama shi ne muhallin mu na jayayya za ka tabbata ta fuskar ilimi shin annabawa ana gadon su ko ba a yi a cikin littattafan shiya wannan shi ne muhallin nisa idan ya tabbata da nassin qur'ani da sunnar annabi ana gadon annabawa sai na abakar ya hana na na fatima gado hmm. su ya tabbata sai na abakar azzalimi ne kuma kamar yadda muka faɗa da annabi ya rasu ya bar matansu. Hmm. ya bar ba baban shi sai ɗan uwan baba idan za ka raba dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka kasa ta gida nawa za ka kasa ta gida uku ne na farko dai kaga akwai zauja hmm. mata kenan ko eh. sannan na biyu idan ka dawo za ka ga cewa akwai ainihin wato a uba sannan sai akwai nawa akwai ya kaga akwai albintu kaga akwai a mata sannan akwai al'abu abinda za a kasa dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a kasa ta gida uku ne na farko karkashin asali za a kasa gida ainihin wato karkashin wannan ka'idar idan an tashi matan annabi suna da sudisi shi Allah ya faɗa cewa abuwan yi kulli wahidin minhu masudisi ko baban annabi Abbas yana da sudusi shine wal abuwan yi kulli wahidin minhu masudisi min ma taraka in kana lahu walad na biyu matan annabi suna da sudisi. shehu da haya ya kuri one second jama'a da ke zane-zane wai ban yin bar mala ta da suna kawai yana magana kaza kaza jama'a ba kusan kokarin da nake ba yanzu aka gashi nan kokarin da nake ma ina cire malam direct gashi direct yasa masu wannan zarge da Allah ku daina gashi nan direct ma nake kira na kira shi whatsapp ɗaya ba mu same shi ba shi na kira shi direct kan da za mu same shi kuma kusan iya kokarin da nake yi ba yasa jama'a ku bar irin wayannan jet bismillah malam na am na ba aka sa zuciyar annabi uku kaga akwai baban sa shine abbas lokacin da baba ku annabi abdullahi eh. idan an tashi a karkashin wannan ne Allah ya ce wali abuwaihi hmm. li kulli wahidin minhu min ma taraka in kana lahu wala hmm. kaga akwai a ita ce na fatima hmm. mata kuma suna da sumuni shine wala hun darruhu mimma taraktum illa lakum wala fa in kana lakum waladun falahun munu akwai kaga za a bada matan ɗaya bisa takwas a nan ne annabi ya ce an fara'i da bi ahliha fama bakiya fa huwa aula ko fa huwa aula wato rajulun zakar to abin da ya rage sai a ɗauka sai a bana na fatima inda gadon za a rama. da sai ina abubakar bai bana na fatima ba ɗan sai da abubakar a matsayin ta na matar annabi mata na gadon miji kuma ta yi mata tana gadon miji wa aka ba cikin matan inda yau da abubakar da bai na na fatan, bai yake ba a gadon annabi sai muka ga ya ɗauka ya ba aishi na na aisha ita ta gaji annabi a matsayin mata sai na baka da zalunci ko bai ba wow ila ya zalunci To. Amma yadda ya ce ba a gadon annabi, itar hmm. ya kamata ke jabi, matar ma ya kamata ke gado, ba a ba su ba. Masha Allah. To, shayi da mun sallame ka yanzu. mun sallame ta akwai tambayoyi eh mun sallame ta abubuwan da ya faɗa ka na so a ce eh. da ya dawo eh in ya dawo dan Allah ina so almun alfarma ta amshe mu cikin abin da nake so kasan ya kawo magana cewa ana tuhumar annabi da zalunci eh. ya karanto hadisi a bukari eh. sanda na fara magana kace wannan maganar tari ya kamata a jira ya dawo haka to wannan maganar ina so masu saurare in dan dawo zan rubuta ta mutane ya kamata su san me ya faru a wancan hadisin ne a dunkule in an dawo sarki shi hadisin abin da kai ke nunawa ba fa matan na tuhumar annaba da zalunci ba ne masha Allah. Shehu, insha Allah za mu sallame ka yanzu kamin mu samu shi. amma mun da kiki kira kira kira mu dai. Akwai manya-manyan su malaman su irin su Yusuf Juju suna nan. Eh. irin su fara zariya suna nan irin su hamza lawan suna nan irin su bashir lawan na kano suna nan su yan an sun sani malaman an su ne yana kawai nan malaman kan ya su su zo insha Allah insha Allah duk abin da yake matsala ne tsakanin mu da su insha Allah ba ma wannan matsalar ba kaɗai hmm. kamar yadda na faɗa wancan ɓangaren su ma wallahi lokaci ne kamata manyan malaman su su Masha Allah. Masha Allah. Sai da za mu tsaya a nan na yadda a sallame ni mm. kuma mutane kasu yi masa mummunan zato tsakani da Allah. Mm. A kyautata masa zato. Mm. A ɗauka cewa matsala ce. Amma tun da akwai alƙawarin za a dawo, eh. to a sa wata rana a dawo. Ranar Lahadi in Allah ya yarda, ranar Lahadi mai zuwa in Allah ya so ya yarda. Allah ya kai mu. Mun gode, mun gode to assalamu alaikum. Eh bari je yi sallah. Mun gode, mun gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Shanunu muna tare da kai. Allah ya taimaki sarki zaki ka mata ni da yawa amma shehi na ce a da eh, gani to ka gari ka yi hakuri duk da shehin ka da shehin da kanka za ka yi hakuri <laughs> eh shehi na ke magana na yi shiru ya gida lafiya kana mun gode ma Allah mun gode ma Allah ya mutu ah, kuwa. kuma gaskiya na so ne tambaya ne ma shi shehin malami malam malam Ismail eh to kuma gashi baya nan na'am to ina ganin zan yi rizalin tambaya na na'am idan Allah ya dawo da shi sati mai zuwa hmm. zan yi tambaya amma dai abin da zan ce hmm. a mala abul fakir ya shigo ya yi magana kuma wannan shawarar ina fatan ka yi amfani da ita akwai shawarwarin da take cewa za ka yi amfani da su amma ba ka yi mhm. daga ciki very important irin wannan program ne idan kana yi ya zama babu wani program da za a zo a sake yi a shafin shegwa gaskiya ne yawwa daga cikin abin da za ka yi saboda akwai admin da yawa a shafin ba dole ne ka iya control amma za ka iya zuwa admin panel na'am da mai da communicas communicas da sauransu eh. wanda mutum ba su yin live ba in ka gama program din sai ka dawo da kowa yanda yanda position sun da yake insha Allah mu yi fira da kai ta haka in Allah ya yarda mu yi fira ta kasa da kai ta haka biyu da Allah abin da ya shafi shi akwai wani a wanda ya hawo eh. a Aminu ko daga Spain ko daga France daga da Europe yake sai eh, daga Spain ma ya magana last time da malam ya program akan radio mu wancan nan ya kira hmm. ya kira ka ce masa ɗan shi'a da kake masa ɗan shi'a kun yi magana da shi ta ƙasa ya tabbatar maka da shi ɗan shi'a ne amma da ce masa shi ba da malam ya tambaya a gidansa kace masa shi ɗan shi'a ne ka amsa masa tambayar Eh. sai ya hau kada a kan me za ka amsa masa tambaya na'am na'am haka da gaskiya ne ya ce zai kara ahalin baiti sai a ce masa ɗan shi'a ne da sauransu na'am kaga a lokacin ya yi kinkari ya hau a kan cewa shi ba ɗan shi'a ne. sosai amma yanzu da ya kira ya tabbatar da bakinsa cewa a littattafansa na shi'a ya ɗauko magana da yake magana na'am so ɗaya daga cikin sharrin shi'a kenan yanzu kaga a kai yanzu ba inda za ka je a ce maka dan tijaniya ne kai kafin kari hasali kai da kanka take fito da akida ka kai din kaza ne na'am na'am amma dan shi a yayin da a ma ka ga gashi yanzu ka ce dan shi a ne yayin kari a lokacin yanzu kuma ya tabbatar na'am na'am sai ka nake wannan maganar akwai tana kawo su ka ba su damar da bai kamata ka ba su ba mu ita ce sun zo suna da tambaya ne idan ka hau kai tambaya kai tambaya straight kuma tambayan ta zama akan kan da ake tattaunawa. Na'am, na'am. Amma in ka ba su dama za su zo su su bata mana lokaci ne kuma su magana mara amfani. Yanzu ka za ku dade wanda mala Abdul ya yayi maganganun da suna da amfani suna da fa'ida. Sannan kuma admin ne a wurin. Amma in ka kwatanta da shi wannan da ya zo ya dade gaba daya maganar sa karshe in kace masa ga larabci ne ya karanta ko zai addini ko ya larabci ne da za yi addini <laughs> sai an yi magana sun yi kotun ne daga littattafan turanci so Allah irin wa'annan kalli da fata mana lokaci a kai muna da abubuwan yi muke kashewa mu tsaya mu saurara saboda mu amfana ba da ruwa da ba wani ba wani fa'ida zai kawo ba eh, daga ba daga baya ya kawo tambayar sa daga ba ya kawo tambayar sa da yi so da so da Allah a dinga takantawa kan tambaya a kan da Allah zai zai fi taimakon mutane da kuma saving time insha Allah insha Allah shakka nuna mun Allah ya mana tawfiki Allah ya saka da alheri amin amin amin